wallahi eh, wannan aikin da malam ya sa gaba Allah ya saka masa da alheri kaga kwanakin baya akwai wani fu'adu a Ghana ko ya sunan shi ma wannan littafin da malam ya sa ah, wanda ya sa dazu eh, saboda kwaso na samu pdf shi kuma na karanta har karshe alhamdulillah wallahi malam Allah ya saka maka da alheri malam ya kawo ayoyi guda ya kawo ayoyi wato wa ayoyin da suke ishara zuwa wanda ya bauta wa koma bayan Allah ya zama kafiri zindiki mutlak ba wannan ba shakka ayoyi guda wato ayoyi suna nuni balma wanda yake bauta wa gumaka ya zama mahaukaci ɗage da hankali ma ne saboda haka wannan akidan da kuka sa a gaba wai Allah na cikin gumaka kuke bautawa Allah na cikin gumaka akwai wani magana da malam kafi su yayi ya ce wannan akida na komi Allah ne Allah na shiga cikin gumaka wannan akida wanda ya resu wannan akida ba akwai shi amma wanda ya zo ya tabbaka ya sarrafa shi ibn arabi ne a cikin littafinsa alfasos hikam a cikin littafinsa wannan littafi ma kafircin da yake cikin wannan littafin wallahi ya fi jawahir ma'ani a cikin fususul hikamin nan na ga malam kake su ya dan karanta wasu daga ciki a cikin wannan littafi guda guda ibn arabi ya ce la farqa baina muslim wa kafir ko mushrik wai a tsakanin musulmi da kafiri da mushriki wai babu bambanci ka ji fa wai babu bambanci a cikin wannan littafin a cikin wannan littafin guda guda ibn arabi yake cewa wai komi Allah ne shi ne ya fara wannan magana kuma ya bayyana shi akwai wasu maluma ba wani malamin kirki a duniya daya da yake aka ambaci ibn arabi wasu suna ce masa la'anahullah wasu suna cewa qabbahullah suna kasine masa saboda ya zo ya ta addinin musulunci saboda haka a nan akwai wani wanda ya sauka ya ce me yasa yan bidi'a nan yan tarika ta tijjana ba su ba su magana akan bidi'a wai ba su magana akan bidi'a su sa littafi ba za ka taba ji dan tarika na magana cewa kaza bidi'a ne wai kaza bidi'a ba za ka taba ji ba me yasa saboda suna cikin abin ne in suka yi da'awa akan haka to tarika ya mutu ni ina da bidiyo akwai wani dan uwa gana dan tarika tijjaniya ne an taba gayyatansa a cikin maulidi da aka gayyace shi to shi ya je to ban sani ba to Allah ne dai zai tona asirin su sai ya magana akan shirka da illar shirka wallahi abin ya dame shi ba su sake gayyata shi ba abin ya dame shi zo social media a facebook yake magana yace to kun gani ai eh in aka gayyace ka a cikin maulidin kai kuskuren ka je kai magana akan shirka da illa shirka da bukati cewa ce ba za a taba a sake gayyatar ka ba me yasa ka duba bokayen duk duniya ka duba bokayen nan sai dai ka sa ido ka duba bokayen duniya ina suke duk boka ce ka gashi da kato carbi kato carbi a wuya a hannu kato carbi boka fa yana ta fa salati fati ba za ka taba ganin boka yana karanta salatin ibrahimiya ba sai dai salatin fati wa ya koyar da shi wannan yan cikin jami'a tambaya ne wa ya koyar da bokan salatin fati wa ya koyar da shi abokancin tambaya ne eh ba za ka taba ji suna magana akan shirka ba abinda saboda haka akidar da suni da yake suna tabbatar da wannan da in suka yi kuskure suka yi magana akan shirka ko bidiya to akidar duk akidar gaba da ya rushe ka duba wannan maganganu na kafirci fa na ibn arabi amma ka shiga jawahir ma'ani yadda suke kinjina shin nan suna yaban shi suna bashi kan suna ce shi da shi zaka ji wato ashekul akbar da shi zaka ji wannan kalma ana bashi ashekul akbar kibritul ahmar da shi ake kake zaka ji wannan amma shi yana cewa wamal ilahu wamal ilahu har ma ya danganta Allah yadda wannan shauki gane ne tabbatar da shi a cikin jawahir ma yana cewa Allah na shiga cikin gumakan na ibn arabi ya fadi irin wannan magana kuma ibn arabi ya fadi irin kwatan wannan magana amma ku zo kuna cewa abadan Allah wannan fu'adu da ya zo ya tabbatar da wannan magana kuma ga shi malam ya rubuta littafi har ma da sunan shi a ciki kaga wannan stamp ne ba zai iya goguwa ba ba za a goge sunan shi ba har duniya tashi kaga wannan Sai nan din ba kai tuba ba kaga sunan ka ya shiga cikin littafi ke an gama wallahi sai zuji ka kazo zo ka ce Allah na cikin cikin ka kuma ka ka tabbata da Allah a alhali ga ayoyi da malam ya kawo rututu kusa ayoyi 60 malam ya kawo sa cikin wannan littafi mai albarka yana nuni shirka kafirci ne duk wanda ya bauta wa gumaka kafirci ne muna godiya wannan insha Allah sai dai ka dawo kuma ka yi hankuri don Allah lokaci don wasu kuma to mara mala to kenan insha Allah Allah ya zaka muku amin amin mu je kola na gaba lokacin Allah jama'an an zo a takaita assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam Muhammad hujjan ka ta kwace ka babu kame kame me magana Babu kama-kama, Allah ya saka da alheri Haruna Assalamu daga Zaria na sake dawowa abubuwa guda biyu ne suka ban mamaki. To a takaita cikin minti daya. Abubuwa biyu sun ban mamaki wani yasa ne dolar da malam ke wa'azi sai ka ga masu zakin bakin nan daga Bauchi daga ina ne sai ka ji su shuku ba za su fito ba. ko su wayannan ayoyi ba sa karban tawili ne. Allah. sai ka ga sun shuru ba za su fito ba amma da yanzu malam yana magana akan falalan salatul fati ne to da da sun fito sun yi ta magana waye san ladan salatin Allah waye san bayani dangane da ainihin Ahmad Tijjani da kuma abin da ya zo da shi na ainihin cewa ya zo da zikiri ya zo da ainihin watan yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma yin la ilaha illallah watan za ka zo a ɗariƙa a baka ainihin watan zikiri da za ka yi za ka rinka yin astaghfirullah za ka rinka yin salatul fati za ka rinka yin la ilaha illallah da sahi za a faɗi adadin da za ka yi da yamma kuma za a faɗi adadin da za ka yi to amma ƙarƙashin haka ainihin watan sai aka yaudari mutane sai ya yaudari mutane ya yi farautar ainihin watan imaninsu ya raba su da imani lokacin da aka raba ka da imani to duk wani aiki na kwarai da za ka yi kuma ba za ka amfana da shi ba ranar tashin kiyama domin ayyuka na alkhairai baki ɗaya suna za a samu sakamakonsu ne in akwai imani amma idan aka raba ka da imani to ka sani cewa lalle an ha'ince ka an zambace ka salatin ma da aka baka kana yi da astaghfirullah da aka baka da la ilaha illallah da aka baka gaba ɗayansu ba wani abun da zai amfane ka gaban Allah ranar tashin kiyama tun da an raba ka da imani baka da imani Allah na cewa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'aha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ihum mashkura duk wanda ke nuhin gidan lahira kuma ya yi aiki irin na lahira Allah ce alhali yana mai imani kaga kenan idan baka da imani duk ayyuka na alkhairai da zaka yi na lahira ba za su amfani ka ba gaban Allah to shine muka ce Ahmad Tijani ya zo da akidu na wanda ke bata zuciya wanda ke sa zuciya ta koma ainihin waton tana da cuta tana da rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ga hadisin da Numan ibn Bashir ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ga jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru jiki baki ɗaya ya gyaru idan wannan tsoka ta ɓaci to jiki gaba ɗaya ya ɓaci to Ahmad Tijani bayan ƙaryar da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya karbo a wuri daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gazatan lama naman kwalke ba cikin bacci ba ya karbi wuridi ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce kuma ya zo ya lakana matalikai kun ga tun nan ya yi karya, to ƙarƙashin haka sai ya zo da aƙidu daban-daban waɗanda kowace aƙida idan ka kudurta ta ga rayuwarka ka yarda da ita to ka fita cikin addinin musulunci wanda yake mun yi bayani akan abin da ya shahi wadatul wujud cewa Allah subhanahu Ta'ala da halittunsa duka abu guda ne mun yi bayani akan wannan to karkashin wannan kuma muka zo da bayani akan cewa shi Ahmad Tijani yana daga cikin akidunsa wanda yake aza mabiyansa a kansa shine ba sa imani da cewa Allah yana saman al'arshi duk inda za ka samu wata makaranta ta mabiya Ahmad Tijani abu na farko da za a koya maka wajen tauhidi shine a ce maka Allah baya sama sai dai ka ce Allah yana ko ina to karkashin haka kuma sai a ce Allah ya shige cikin komai ƙarƙashin haka kuma sai a ce ikon Allah ikon Allah jama'a ku yi hankuri a gyara jama'a ku yi hankuri insha Allah za dawo za gyara insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi ku bar mu gyara. Malam. Malam zai dawo insha Allah bar mu gyara. Allah ya saka muku da alkhairi. Ah. Za mu dawo da malam insha Allah. iko Allah. iko gaskiya. Na'am jama'a ku yi hankuri. Muna kokarin dawo da malam inda za mu ci gaba insha Allah. لا سيعلمون كلا سيعلمون Na'am Sheikh, muna tare da kai insha Allah. Shine muka kawo ainihin watan bayanai da malamai magabata suka yi a cikin tafsiri dangane da wannan aya da shi Ahmad Tijani da kuma ainihin watan mabiyansa suka yi ma mummunan fassara cewa Allah subhanahu ta'ala masu bauta mu gumaka Allah suke bauta ma. To a yau za mu shiga a cikin ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani wanda yake ayoyi suna da yawa ƙwarar gaske kusan abin da muka ɗebo daga cikin ayoyi masu bayani cewa masu bauta gumaka ba Allah suke bauta ma ba suna bauta ma wani Allah ne ayoyin suna da yawa ƙwarar gaske amma dai bisa ga takaitawa za mu zo da wasu kuma za a ambaci a cikin surori da waɗannan ayoyi suke masu nuna cewa masu bauta gumaka ba Allah suke bauta mu ba wanda yake mun yi bayanin cewa duk wanda ya kudurta ga rayuwarsa cewa Allah na cikin gumaka masu bautar gumaka Allah suke bauta ma har ya mutu ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala to ya mutu kafiri domin ainihin wato ya karyata ayoyin alkur'ani ya karyata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ya karyata dukkanin kiran da annabawan Allah baki ɗaya suka yi tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba wani manzo ba wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya aiko face ya kira mutane ga cewa kar a bauta mu gumaka ya kira mutane ga cewa a kadaita Allah da bauta ka a bauta mu gumaka to za mu zo daga cikin da ayoyi shine aka ce al'ayatu min kitabillah ayoyi daga littafin Allah addalatu ayoyi masu nuni ala ibdali ma yazumuhu amatu jami ayoyi masu nuni akan ainihin abinda shi Ahmad Tijani yake bayani cewa masu bauta gumaka Allah suke bauta ma to abinda zai bata wannan magana to shine al-ayatu min kitabillahi ta'ala a ala anna ubadal asunami asnami cewa masu bauta gumaka la yusamma ibadatuhum lil asnami ibadatan lillah ba a ambaton bautar da suke yi gumaka cewa wai Allah ake bauta ma inna ma ibadatuhum sani cewa ibadar da masu bauta suke yi lil asnami gumaka ibadatun li ghairillah bauta ce wadda ake yi zuwa ga wani Allah ta'ala madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala wa hiya kal'ati wato ayoyi su ne ga su kamar yadda za su zo a wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa in yad'una masu bautar gumaka ba komi suke bauta ma ba min dunihi ma bayan Allah kun gani ko min dunihi ma bayan Allah Allah ce illa ina sanface gumaka waɗanda suka sanya ma a sunayen mata a ce lata a ce uzza a ce manata wa in yad'una Allah ce ba komai suke bauta ma ba illa shaytanin maridan face shaiɗan wanda akan gararre wanda an mai tsaurin kai wannan aya tana cikin suratun nisa aya ta ɗari da goma sha bakwai wa ta'ala Allah maɗaukacin sarki yana cewa ulidul ladzina min dunihi ma yamlikuna lakum darran قل أتدعون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الله سبحانه وتعالى يقول كشي أتعبدون من دون الله shin kuna bauta ma bayan Allah kun ga masu bautar gumaka me suke bauta ma koma bayan Allah Allah ce kulka ce a tabuduna min dunillahi shin kuna bauta muku ma bayan Allah ma la yamliku lakum darran abinda baya mallaka muku cutarwa wala naf'an kun baya mallaka muku abu mai amfani wallahu huwa samiul alim Allah subhanahu wataala shine mai ji kuma Allah subhanahu wataala shine masani wannan aya tana cikin suratul ma'ida aya ta 76 qul atabuduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwa sami'ul alim Waƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce kulka ce inni nuhitu an a'budu allazina ta'buduna qul inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillah Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama kulka ce inni nuhitu lalle ni an hane ni an a'budu allazina tad'una in bauta ma abinda kuke kira abinda kuke bauta ma min lahi koma bayan Allah an hane ni in bauta ma abinda kuke bauta ma koma bayan Allah menene wannan abun shine gumaka ashe kenan bauta gumaka ba a cewa bauta ce ake yi zuwa ga Allah bauta ce wadda ake yi zuwa ga koma bayan Allah kamar yadda ya zo a cikin wannan aya karara da kuma sauran ayoyi da za su zo da kuma ayoyin da na gabata wannan aya tana cikin suratul suratul an'am aya ta hamsin da shida wa qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce qul ana da umin dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah Ka ce, ulka ce, ana da umin dunillahi yanzu zamu bauta makoma bayan Allah kun ga kenan bautar gumaka bauta ce wadda ake yi zuwa ga koma bayan Allah idan aka ce koma bayan Allah abinda ba Allah ba kenan Allah da kansa shi ya ce ma sallallahu alaihi wa sallam ya wannan magana kulka ce ana da'u yanzu za mu bauta ma min lahi koma bayan Allah ma fauna abinda baya amfanin mu idan mun bauta masa wala ya na kuma baya cutar da mu idan mun ki bauta masa wa nuraddu ala aqabina amayar da mu akan dugadugan mu ba da Allah bayan Allah ya shiryar da mu amai da mu zuwa ga baya wannan aya tana cikin suratul an'am aya ta saba'in da ɗaya. Waƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce, Innan lazina ta da'una min dunillah lalle abubuwan da kuke bauta makoma bayan Allah, kun ga abin da ake bauta makoma bayan Allah, menene koma bayan Allah, bauta da ake ga koma bayan Allah, bauta da ake zuwa ga gumaka, bauta da ake yi ma shanu, masu bauta ma shanu, bauta da ake yi ma rana, masu bauta ma rana, bauta da ake zuwa ga taurari masu bauta ma taurari bauta da ake zuwa ga aljannu masu bauta ma aljannu bauta da ake yi zuwa ga ainihin watan waɗansu abubuwan bauta duk wani abu da ake bauta muku koma bayan Allah to bauta ce wadda ake yi ba zuwa ga Allah ba ba zuwa ga Allah ba bauta ce wadda ake zuwa ga wani abu wanda ba Allah ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa anan cewa innal ladzina tad'una min dunillahi lalle waɗanda kuke bauta makoma bayan Allah ibadun amsalukum bayi ne kamar yadda kuke bayi su ma bayi ne Allah ce fad'uhum ku bauta musu ko kuma ku kira su falyastajibu lakum su karɓa maku in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya kunga wannan aya ma tana nuna muna karara cewa bauta da ake zuwa ga gumaka bauta ce wadda ake zuwa ga koma bayan Allah wannan aya tana cikin suratul araf aya ta 199 da 94 wa qala ta'ala Allah Maɗaukacin sarki yana cewa ta tad'una min dunihi waɗannan da kuke bauta ma koma bayan Allah kun ga min dunihi koma bayan Allah Allah ce la yastati'una nasrakum ba su iya taimaka muku wala anfusahum yansuruna kun ba za su iya taimaki kawunan ba ba za su iya taimaka ma kawunan su ba wannan aya tana cikin suratul araf aya ta 197 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa yabuduna min dunillahi kafirai suna bauta makoma bayan Allah menene ake nufi da cewa suna bauta makoma bayan Allah bauta da suke yi zuwa ga gumaka bauta da suke yi zuwa ga gumaka bauta da suke yi ga wasu abubuwa na bauta wanda ba Allah ba to bauta ce wanda suke yi zuwa ga wa zuwa ga koma bayan Allah ba Allah suke bauta mu ba mala ya durruhun abinda baya iya cutar da su idan sun ki bauta masa wala yanfa'uhum kun baya amfanin sa idan sun bauta masa wannan aya tana cikin suratu yunus aya ta goma sha takwas wa qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini idan har kun kasance kuna kokonto dangane da addini na fala abudu allazina ta'buduna min dunillahi ba na bauta ma abinda kuke bauta ma koma bayan Allah menene bauta da ake zuwa koma bayan Allah bauta da ake zuwa ga gumaka bauta ce wadda ake zuwa ga koma bayan Allah bauta da ake zuwa ga gumaka ba bauta ba ce wadda ake zuwa ga Allah bauta ce wadda yake za a jingina bautar cewa an yi ta ne zuwa ga wani Allah abinda ba Allah ba saboda haka duk wanda ya ɗauki cewa bauta ma gumaka bauta ma Allah ne to wannan mutum tabbas ya kafirta ya hita cikin addinin musulunci duk wanda ya ce bauta mu gumaka cewa Allah na cikin gumaka bauta mu gumaka bauta ma ainihin Allah ne to wannan mutum ainihin wato ya yi ridda ya hita daga cikin musulunci ni ya kasance mutum ne wanda yake da ainihin ba ba jahili ba misalin a ce sabon musulunta wanda yake ya shigo cikin musulunci shi ya ɗauki cabauta da ake yi ma gumaka bauta ne ake yi ma zuwa ga Allah to irin wannan kaga za a lurar da shi amma shi ma din idan aka lurar da shi aka fahimtar da shi ya yarda to kaga kenan ma bai ma shigo cikin addinin musulunci ba saboda haka Allah subhanahu wataala yana cewa kul ka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi shakkin idan kun ga kuna cikin kokonto min dini dangane da addinin da nake yi wala abudu allazina tabuduna min dunillahi bana bauta ma abinda kuke bauta ma koma bayan Allah walakin abudullah allazi yatawaffakum amma nikan bauta ma Allah wanda ke karɓar rayukanku idan mutuwa ta zo muku shi ke karɓar ku ya kashe ku to shi nake bauta ma wa umirtu an akuna min almu'minin kuma an umarce ni in kasance daga cikin masu imani to kaga kun ga wannan aya karar tana nuna muna cewa wato masu bauta mu gumaka ba Allah suke bauta mu ba me suke bauta ba suna bauta mu koma bayan Allah ne qul ya ayyuhan nasu in kun tunfi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah bana bauta ma abinda kuke bauta ma koma bayan Allah kenan bauta da ake zuwa ga gumaka ba bauta bace wadda ake zuwa ga Allah bauta ce wadda ake zuwa ga wani Allah saboda haka ba abin ambaton ba a cewa bautar da ake yi gumaka masu bauta ma gumaka Allah suke bauta ma wannan aƙida ce wadda Ahmad Tijani zo da ita domin ya raba mutane da ainihin wato ya raba mutane da imani ya ba su zikiri wanda za su yi da halshe amma kuma ya farauci imaninsu ya raba su da imaninsu shi yasa muke cewa Ahmad Tijani kamar wani tarko ne na Iblis wanda Iblis yake amfani da da wannan tarko na shi wajen farautar imanin mutane a zo a baka zikiri a baka wuridi ka zo kana yi sahi da mureci amma sai a horoci imaninka ya to sai a raba ka da imaninka ka koma baka da imani sallaka ba za ta amfane ka ba azumin ka ba zai amfane ka ba bayar da zaka ba zai amfane ka ba duk wani aiki na alkhairi ba zai amfane ka ba tunda mi an raba ka da imani an yaudare ka an hito maka ta inda baka tsammani ba an hito maka ta inda hake amince ma wanda yake muna bayani cewa ko ga rayuwar duniya idan ka ga mutum ya zambace ka ya ci amana ka ya zambace ya zambace ka to sai da ya hito maka ta inda kake amince masa a wannan lokacin zai samu dama ya ha'ince ka ya zambace ka amma idan ya hito maka tun daga farko cewa shi mazambaci ne shi maha'inci ne tun farko to ba yadda za a yi ya zambace ka tun da ka riga ka gano wa yake to shi Ahmad Tijani sai ya hito ma mutane inda mutane za su amince masa inda mutane za su yarda da shi an san cewa duk inda musulmi yake yana son yayi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an san cewa duk inda musulmi yake yana son yayi la ilaha illallah an san cewa duk inda musulmi yake yana son yayi astaghfirullah to waɗanga abubuwa musulmi na ƙaunarsu to sai ya hito ta hanyar yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya cewa manzon Allah shi ya bashi ya kawo mu mutane ashe mi yake so mi yake nuhi sai ya kai zambaci mutane sai ya kai ya ha'inci mutane sai ya kai yaudari mutane sai ya kai ya raba mutane da imani sai ya kai ya yi ma ibilisu aiki sai ya kai ya yi ma shaidan aiki yadda za a yawaitar da mutanen shaidan masu shiga wutar jahannama wannan shine babbar manuhar Ahmad Tijani kuma ba za ka gane wannan ba sai ka zo ka karanta ainihin wato littafansa kaga irin miyagun aƙidu da ya dasa ma al'umman musulmi nan ne za ka tabbata cewa wannan mutum maha'inci ne wannan mutum mayaudari ne wannan mutum maciyin amana ne a shine a wannan aya Allah subhanahu wataala wato mun karanta wannan aya Allah na bayani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mutane fala abudu alladhina ta'buduna min dunillah bana bauta ma abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah walakin abudu Allah alladhi yatawaffakum amma ina bauta ma Allah ne wanda zai karbi rayukanku wa umirtu an akuna min almu'minin an umarce ni zan cikin mu'minai kun ga kenan bauta ma Allah daban bauta ma gumaka daban fala abudu alladhina ta'buduna min dunillah bana bauta ma abin da kuke bauta ma koma bayan Allah walakin a abudullah amma nikan bauta ma Allah ashe kenan bauta ma gumaka ba bauta ma Allah bane bauta ma Allah daban bauta ma gumaka daban wannan aya tana cikin suratu Yunus aya ta 104 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ci wala ta domin dunillah karka karka kira kuma bayan Allah karka bauta ma kuma bayan Allah ma la yanfa'uka abinda baya ka idan ka bauta masa wala ya zurruka kun baya cutar da kai idan ka ki bauta masa fa in fa'alta idan ka aikata haka ka je ka bauta ma koma bayan Allah wannan ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma Allah subhanahu wataala ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi haka ba amma me ake nihi sako ne ake son a iya zuwa ga al'ummarsa to sai Allah subhanahu wataala ya ce fa in fa'alta idan ka aikata haka da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake amma kuma me ake nuhi al'ummarsa tunda Allah ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi haka ba ba zai bauta ma wani Allah ba fa in fa'alta idan ka aikata fa innaka idan min na kai kenan kana cikin azzalimai wato wannan yana nuna kenan hatta da annabawan Allah manzannin Allah da za a ce za su bauta ma gumaka to sun za su kasance cikin azzalumai kamar yadda Allah ya ambata a cikin ainihin watan suratu abin nan suratul an'am inda Allah ke cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyati daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luta وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala anan annabawan Allah kusan goma sha takwas Allah ya ambata anan to shi yasa malamai suke cewa wa tilka hujjatuna asharun min ba'di eh, wa tilka hujjatuna samaniyatun min ba'di ashirin wa yabqa sab'atun wa hum idris hudun salihun wa kaza shu'aibu salihun zalkifli bil muqtari kad khatamu wanda yake wannan baitin yana dauke da annabawan Allah guda bakwai wannan kuma ayu na dauke da annabawan Allah guda takwas to waɗannan annabi 18 waɗannan annabawa 18 gaba daya Allah subhanahu wataala yana cewa da a ce sun yi shirka da dukkanin aikin da sun kai gaba daya ya lalace bi da a ce sun bauta ma gumiki duk aikin da sun kai gaba daya ya lalace da sakon da aka basu daga wurin Allah suka kawo ma al'umma su gaba ɗaya da duk wata ibada da suka yi gaba ɗaya ya lalace kun ga wannan yana nuna kenan ƙarara bauta ma gumaka ba bauta ma Allah bane domin da bauta ma gumaka bauta ma Allah ne da Allah baya cewa idan annabawan Allah da a ce sun yi shirka sun bauta ma gumaka da ayyukansu gaba ɗaya sun lalace to shine Allah subhanahu wataala yi mana wannan bayani a cikin suratul an'am sannan wa qala ta'ala Allah Maɗaukacin sarki yana cewa fama aganat anhum alihatuhum allati lati yad'una min dunillahi min shay lamma jaa amruk Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani dangane da waɗanda aka halakar da su dalilin sun bauta ma gumaka Allah ya ce fama aganat anhum alihatun abubuwan bautarsu abubuwan da suke bauta ma bayan Allah bai amfane su da komai ba allati yad'una min dunillah waɗanda suke bauta makoma bayan Allah ashe kenan bautar da suke yi magumaka bauta ce wadda ake zuwa ga koma bayan Allah bauta ce wadda ke ba Allah ake yi ma ita ba shine Allah ce basu wadatar da su min shay'in da komai da ma ja amru rabbika lokacin da al'amarin Allah ya zo <coughs> wannan aya tana cikin suratu hudu aya ta ɗari da ɗaya waccan da muka karanta wala ta domin dunin lahi ma la yanfa'uka wala na cikin suratu yunus aya ta 106 wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lahu da'watul haqq Allah shike da kira na gaskiya sai Allah ce wallazina yad'una min dunillah waɗannan da ke bauta ma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba su iya karba musu da komai duk yadda ka kira wani abun bauta wanda ba Allah ba zai iya karba maka ba kenan waɗanda ke bauta ma wani abu kenan ba Allah suke bauta ma ba tunda Allah ya ce Allah yana cewa wallazina yad'una min dunillahi kalmar min dunillahi ishara ce ko kun dalili ne ko kun bayani ne mai nuni cewa idan kai ma gumci sajada gumki kai ma sajada ba Allah kai ma sajada ba idan ka bauta ma gumki gumki ka bauta ma ba Allah ka bauta ma hatta da annabawan Allah da za ka riƙe wani daga cikin annabin Allah ka bauta masa bautar da za ka yi ma annabin Allah ba bauta ba ce wadda ka yi ma Allah idan ka bauta ma annabin Allah duk annabin Allah da ka bauta ma ba ma gumki ba kun san annabawan Allah su ne yayyan halittun Allah baki daya to da za ka yi sajada misali ka ce ka yi sajada ka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajada ko ka yi ma annabi Ibrahim sajada ko ka yi ma annabi Musa sajada ko ka yi ma annabi isa sajada ko annabi nuhu ko wani ɗaya daga cikin annabawa ka je ka kai goshin ka ƙasa ka ce shi ka yi ma sajada kun ga annabin Allah ne manzon Allah ne to wannan sajada da ka yi masa shi ka yi ma sajada ba a cewa ka yi ma Allah sajada kuma wannan sajada da ka yi ma annabin Allah ka yi ma manzon Allah wannan sajada da ka yi masa Allah baya da buƙatarsa kuma dalilin wannan sajada da ka yi masa duk aikin da ka yi baki ɗaya Allah ya bata maka ayyukan ka baki ɗaya sa'annan idan ka mutu ka mutu kana mai shirka da Allah to idan wanda ya bauta ma annabin Allah an ce ba Allah ya bauta ma ba to ina ga wanda ya bauta ma gumki icce wanda ake sassakowa ko duki wanda ake sassakowa a kawo a aji ana bauta masa ana kiransa ana kiransa ana neman agaji gare sa idan bauta ma annabin Allah ya zan bauta ce wadda aka yi ba Allah an kai ma ba to ina ga wanda ya bauta ma gumki saboda haka jama'a muna yi ma jama'a bayani da kira da cewa su riko da littafin Allah su riko da sunan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata su kauce ma tijani su kauce ma aƙidun tijani aqidun ahmad tijjani duk wanda ya da aƙidun da ya zo da su to ya sani cewa ya hita daga cikin addinin musulunci domin shi ahmad tijani ya zo da aƙidu ne daban-daban na kafirci wannan muna bayani ne akan guda wanda yake idan muka shiga a cikin littafin da na wallafa mai suna ainihin mai suna ila kitabillahi wa sunnati rasuli wanda yake shine muka fara karatu mun yi darsi biyu daga baya lokacin da muna cikin wannan karatu a lokacin da wancan ya zo ya buga waya ya yi waya muna magana da shi ya rinka nuna cewa bauta mu gumaka bauta mu Allah ne wannan shi yasa na wallafa wannan littafi na rubuta shi domin in yi bayani a yi ma al'umma bayani cewa bauta mu gumaka ba bauta mu Allah bane idan ka kudurta bauta mu gumaka bauta mu Allah ne Allah na cikin gunki to ka sani cewa ka yi ridda ka hita daga cikin addinin musulunci ka karyata ayoyin alkur'ani ka karyata manzo annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ka karyata kuma annabawan allah baki ɗaya waɗanda suka zo da sako daga wurin allah cewa a nisanci bautar gumaka a kaɗaita allah subhanahu ta'ala kawai da bauta to shine anan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suratul ra'd Allah ke cewa lahu da'watul haqqi wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay' waɗanda ake kira ake bauta makoma bayan Allah ba sa iya karɓa musu da komai. Waƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki yana cewa wallazina da'una min dunillah waɗannan abubuwan da ake bauta makoma bayan Allah la yakhluquna shay'an ba su ya halitta komai wa hum yukhlaquna su ma kansu halitta su aka yi. Wannan aya tana cikin suratun Nahal aya ta 20. Waƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki yana cewa ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون Allah ce ويعبدون من دون min سنا suna bauta makoma bayan Allah wato suna bauta ma wani abu wanda ba Allah ba menene ake yi da wannan shine bauta ma gumaka ko bauta ma aljannu ko bauta ma ainihin shanu ga masu bauta ma shanu ko bauta ma rana ko bauta ma wuta ko kuma bauta ma taurari ko kuma wata duk wani abu da zaka bauta ma bayan Allah to wannan bautar ba a cewa ka bauta ma Allah sai dai a ce ka bauta ma wani abu wanda ba Allah ba kuma a wurin Allah subhanahu wata'ala ba Allah ka bauta ma ba saboda haka jama'a mu riko da littafin Allah mu riko da sunnar manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata to nan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa masu bauta ma masu bauta ma ainihin wato gumaka ba Allah suke bauta ma ba suna bauta ma wani Allah ne to shine Allah ce wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yakhluquna waɗanda ake bauta muku ma bayan Allah ba sa iya halitta komai su su halitta su aka yi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa yabuduna min dunillahi suna bauta muku ma bayan Allah ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi abinda baya mallaka musu arziki a cikin sammai da kasai wala yastati'una kun ba su iya yi musu komai na wani abu na amfani to kun ga wannan aya wa buduna min dunillahi suna bauta muku ma bayan Allah kaga kenan masu bauta muku gumaka ba Allah suke bauta mu suna bauta muku ma bayan Allah ne wannan aya tana cikin suratul nahl aya ta 73 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce a qala tabuduna min dunillah wato shi annabi ibrahima qala sai ya ce afata buduna min dunillah annabi ibrahim alaihi salam yake ce ma mutanensa afata buduna min dunillah shin kuna bauta mako ma bayan Allah ma la yanfa'ukum shay'an abinda yake baya amfanin ku da komai wala ya durukun kun bai cutar da ku idan kun ki bauta masa to kun ga anan qarara annabi ibrahim alaihi salam ya hana al'umma sabauta gumaka wanda yake abu ne wanda yake sananne ga dukkanin ainihin wato musulmi cewa annabi ibrahim alaihi salam ya sassare gumaka ƙanana ya bar babban gumki ya rata ya masa ainihin watan takobi a lokacin da aka zo aka tambaye sa wane ne ya yi wannan ainihin ya ce aje a tambayi babban gumki cewa ainihin idan ƙananan suna magana to aje a tambaye su waye sare su ga babban wanda an ɗauki da takobi kaga kenan idan bauta mu gumaka da masu bauta mu gumaka suke yi cewa Allah suke bauta ma da annabi Ibrahim alaihi salam bai hana a bauta ma Allah annabi ibrahim ba zai hana a bauta ma Allah ba idan bautar gumki in an bauta ma gumki Allah aka bauta ma da annabi ibrahim ba zai hana a bauta ma Allah ba har ya zo ya sassare gumaka kaga sassare gumaka nuna cewa bautawa da suke yi ga gumaka cewa gumaka ba za su mallaki komai ba kuma bauta ce wanda suke zuwa ga wani Allah dalili ne mai nuni cewa bauta ma gumaka da ake yi ba Allah ake bauta ma ba ana bauta ma wani Allah ne to shine annabi ibrahim ya ce kala ya ce afa ta ne shin za ku yi bauta ga min duni lahi, kuma bayan allah ma la yanfa'ukum shay'an abinda baya amfanin ku da komai wala yadurukum kun baya yi cutar da ku idan kun ki bauta masa suratul anbiya ayata goma sha shida wa qala ta'ala allah maɗaukacin sarki yana cewa innakum wa ma buduna min duni lahi. lalle ku da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah menene koma bayan Allah shine bautar da ake gumaka sai Allah ce hasabu jahannama za ku zama makamashin wutar jahannama antum laha wariduna ku masu shigarta ne wato za ku shiga wutar jahannama kaga kenan masu bauta ma gumaka an ce da su da gumaka duk za a shigar da su wutar jahannama to ya za a ce bauta ma gumaka kun bauta ma Allah ne jama'a ya za a ce bauta ma gumaka bauta ma Allah ne ya za a ce duk wani abu da ka bauta ma shi Ahmad Tijani bai ma tsaya ga gumaka kawai ba duk wani abu da ake bauta ma kuma bayan Allah ya ce Allah ake bauta ma duk wani abu da ake bauta ma ba Allah ba ya ce Allah ake bauta mu tunda Allah na ciki to wannan shine muke lura da mutane cewa a gano cewa Ahmad Tijani ya zo da akidu ne na kafirci domin ya raba al'umma musulmai da ainihin wato imani ya farauci imaninsu ya raba su da imani ya cusa musu aƙidu na kafirci yadda duk wani abu da za su aikata na alkhairi kuma ba za su ci gajiyarsa ba ranar tashin kiyama saboda ba su da imani to shine an Allah subhanahu ta'ala ke cewa wannan aya tana cikin suratul anbiya aya ta 98 cewa innakum wama ta'buduna min dunillahi lalle ku da abin da kuke bauta muku ma bayan Allah hasabu jahannama za ku zama kamashi mutar jahannama antum hawa riduna ku masu shiga ci to shine Allah ci gaba ci gaba da ayyuka cewa law kana haula alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun da dai a ce waɗannan abubuwan bauta ne da ai ba su shiga wuta ba kuma Allah ce duk za su dawo wuta wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya da umin dunillahi suna bauta mako ma bayan Allah ma la yadurruhum abinda baya cutar da su idan sun ki bauta masa wa ma la yanfa'un kuma abinda baya amfanin sa baya amfanin su idan sun bauta masa zalika huwa dalalul ba'id wannan ita ce bata mai nisa daga gaskiya kun ga kenan bauta ma gumaka bata ce da a ce bauta ma gumaka bauta ma Allah ne da Allah ba zai ambaci bauta ma gumaka cewa bata ba ce gashi karara Allah ya nuna cewa wannan bata ce mai nisa wato duk lokacin da ka bauta mu wani abu wanda ba Allah ba to ka bace to da a ce abin da ka bauta ma din nan bauta mu da kai masa Allah ka bauta mu da Allah ba zai dinga wannan cewa bata ba tunda dama Allah ya halicci mutane don a bauta masa kaga kenan in an ce wanda ya bauta kuma ka Allah ya bauta ma kaga kenan sai a ce to dama yi abin da dalilin sa Allah ya halicce ka ba yadda za a yi ai maka azaba saboda ka bauta mu gumci tunda ka bauta mu Allah ne saboda haka jama'a mu lura da wannan a mai da hankali ga wannan a koma mu littafin Allah a koma mu sunnan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata wannan aya tana cikin suratul hajji aya ta goma sha biyu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce zalika wannan bi anna Allah domin cewa Allah huwal haqqu shine gaskiya Allah shine gaskiya bauta ma Allah shine abu na gaskiya wa anna ma kuma kuma abinda ake bauta ma min dunihi ma bayan Allah sai Allah ce huwal albatil shine ƙarya wato shine bataccen abu kuma shine ƙarya kaga kenan bautawa da ake zuwa ga wani Allah bauta ce wadda ta ƙarya bauta ce wadda ɓatacce kaga kenan da bauta ma wani Allah bauta ma wani Allah bauta ma gumaka ne da Allah bauta ma Allah ne kaga kenan da, da Allah subhanahu wataala ba zai ambaci wannan da cewa huwal batil ba wannan aya tana cikin suratul hajji aya ta 62 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wattakhadhu min dunihi aliha masu bauta ma wani Allah sun riƙe alloli abubuwan bauta koma bayan Allah kun ga min dunihi da an ce min dunihi ka san abu ne wanda aka yi ma wanda aka yi zuwa ga wani Allah ba Allah an kai mishi ba wattakhadhu min duni sun riki koma bayan Allah hatan abubuwan bauta la yakhluquna shay'an waɗanda yake waɗannan abubuwan ba su yi halitta komai wannan aya tana cikin ainihin suratul furqan aya ta uku wattakhadhu min Ali hatan la yakhluquna shay'an sun riki wani abun bauta koma bayan Allah kaga kenan gumaka waɗanda suka riki bauta mu gumaka suna bauta mu gumaka to suna bauta mu koma bayan Allah ne suna bauta mu wani Allah ne ba Allah suke bauta mu ba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma yashurun ka ambata ranar da Allah zai tara su wa ma yabuduna min dunillahi da abinda suke bauta mu koma bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai tara su baki daya cewa wa yawma yashurun wa ma ya'buduna ranar da ka ambata ranar da Allah zai tara su sai Allah ce wa ma ya'buduna min dunillahi da abinda suke bauta ma bayan Allah kun ga wannan dalili ne mai nuni cewa bauta da ake zuwa ga gumaka ba bauta ba ce wadda ake zuwa ga Allah ba a ambaton bautar da kafirai ke yi ma gumaka cewa Allah suke bauta ma wannan aqida ce ta masu wahdatul wujud masu cewa Allah na cikin komai waɗanda ba su yarda da Allah na sama ba ba su yarda da Allah na sama al'arshi ba su ne ke da wannan aqida wannan mummuna aqida wannan aqida ta kafirci wannan aqida ta zindikanci. wannan aqida ta shirka da Allah subhanahu wataala a ce Allah na cikin gumaka masu bauta ma gumaka Allah suke bauta ma to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa yabuduna min dunillah wa yawma yashurun ka ambata ranar da zai tara su wa ma yabuduna da abin da suke bauta ma za a tara su min dunillahi kuma bayan Allah aya ta goma sha bakwai a cikin suratul furqan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa yabuduna min dunillahi suna bauta ma bayan Allah ma la yanfa'un abinda baya amfanin su idan sun bauta masa wala yadurruhum kun baya cutar da su idan sun ki bauta masa suratul furqan aya ta 55 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna wato za a cewa ga su ainihin wato masu bauta gumaka ranar tashin kiyama za a ce masu aina ma kuntum tabuduna ina abun da kuka kasance kuna bauta ma sai Allah ya ce min dunillahi koma bayan Allah kaga kenan wannan yana nuna muna bauta ma gumaka ba bauta ma Allah bane bauta ma gumaka bauta ce wanda aka yi zuwa ga wani abu wanda ba Allah ba Allah zai ce hal yansuruna kun shin za su taimake ku aw yantasiruna ko za su iya yin taimake riya yadda ainihin matan za su kare ku da azaba ko kuma su kare ku daga azaba ko kuma su kare kansu daga azaba wannan aya tana cikin suratu shu'ara aya ta 92 zuwa 93 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wajadtuha wato nan Allah na bayani ne akan wato hudu hudu-huda lokacin da ainihin wato zo yana ba annabi Sulaiman labari cewa ya ga wata mata sarauniya tana yi wani abu sajada wanda ba Allah ba to shine Allah ya mana hikaya wannan maganar da hudu hudu-huda yayi ma annabi Sulaiman alaihi salam hudu hudu yake ce ma annabi Sulaiman ha na same ta ita wannan matat wa ha na samu mutanenta yasjuduna lishams suna yi rana sajada idan rana za ta hudo sai su yi rana sajada sajadar da suke yi rana sai ya ce min dunillahi kuma bayan Allah kun ga wannan yana nuna muna hatta da rana idan kai ma sajada ba Allah kai masa sajada ba hatta da rana idan kai ma sajada ba Allah kai ma sajada ba wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukan su fasaddahum anis sabili ya tare su daga hanya madaidaiciya fahum la yahtaduna su ba akan shirya wato hanya ta shirya wannan aya tana cikin suratul naml aya ta 24 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah wato annabi Sulaiman alaihi salam ya tare wannan matar daga abin da take bauta mako ma bayan Allah kun gani ko abin da take bauta mako ma bayan Allah me take bauta ma tana bauta ma rana ashe bautar da take yi ma rana ba bauta ba ce wadda take yi ma Allah ba bauta ce wadda take zuwa ga wani Allah sai Allah ce ha kanat min qaumin kafirin cewa ita ta kasance cikin mutane kafirai saboda mi tana yi ma rana sayyada rana take yi masajada ba Allah ba sajada take yi rana ba ambaton wannan sajada Allah ake yi masajada da a ce Allah ake yi masajada da ba za a ce mata kafira ba tun da Allah ta yi masajada Allah ta bauta ma wannan aya tana cikin ainihin watan suratun naml aya ta 43 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna ma ta'buduna min dunillah ku sani cewa abinda kuke bauta ma bayan Allah ausanan gumaka ne kuke bauta ma kun gani ko karara shi Allah ce abinda kuke bauta muku ma bayan Allah ausanan gumaka ne kaga kenan abinda ake bauta muku ma bayan Allah ba Allah ake bauta mu ba me ake bauta ma gumaka ake bauta ma Allah ce wa takhluquna ifkan kuna kagen maganganu na ƙarya innal ladina tabuduna min dunillah abinda kuke bauta muku ma bayan Allah wanda yake na annabi Ibrahim alaihi salam shine ke gaya mu mutane wannan Allah ce innal ta ta'buduna min dunillahi lalle abinda kuke bauta muku ma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan ba sa mallaka muku arziki ba sa mallaka muku arziki wannan aya tana cikin suratul ankabut aya ta 17 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce har yanzu Allah na bamu labari dangane da Annabi Ibrahim alaihi salam abinda yake ga jama'a jama'arsa wa qala yake cewa inna mattakhaztum min dunillahi ku sani cewa abinda kuka rika abin bauta koma bayan Allah cewa a wusanin gumaka ne kun rike su kuna bauta musu mawaddata nukun soyayya ku da su nan duniya ne kawai kuke son su fil hayatin duniya wato rayuwar duniya kawai kuke son su sai Allah ya ci gaba da cewa summa yawmal qiyamati yakfur ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'awakum na, annabi Ibrahim ya ci gaba da faɗin wannan ranar tashin alkiyama sashin ku za su kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'dan kuma sashin ku su la'anci la sashi ku ku la'anci gumaka gumaka su la'ance ku saboda bauta ma da kun kai ma gumaka ya sa gumaka su ma za a sa su wuta saboda haka za su la'ance ku saboda ku ne sanadiyar su shiga wuta ko ma za ku la'ance su saboda bauta da kuka yi musu shi yasa kuka shiga wuta su su la'anci gumaka gumaka su la'ance su wa yal'anu ba adan sashin ku zai la'anci sashi wa ma'awakumun naru kuma kuma ku ita ce wuta wa malakum min nasirin kun ba ku da wani wanda zai taimake ku to wannan aya tana cikin suratul ankabut tana cikin ainihin watan ankabut aya ta ashirin 25 wa Waƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce inna Allah lalle Allah ya alamu Allah yana sane da yana sane da ma ya una min dunihi abinda ake bauta makoma bayan shi Allah to Allah na sane da haka masu bauta ma gumaka masu bauta ma wani Allah to Allah na sane da cewa suna bauta ma wani sani min shay'in na wani abu da suke bauta ma wa huwa al-aziz al-hakim Allah shine mabuwayi mai hikima wato duk wani abu da ake bauta ma kuma bayan Allah Allah na sane da abin da ake yi wannan aya tana cikin suratul ankabut aya ta 42 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce zalika wannan bi anna Allah huwa al haqq domin Allah shine gaskiya wa anna ma da'una min duni kuma abin da ake bauta ma koma bayan sa menene bautawa da ake yi ma koma bayan Allah shine bauta da ake zuwa ga gumaka bauta da ake zuwa ga rana bauta da ake zuwa ga ainihin wato duwatsu bauta da ake zuwa ga aljannu bauta da ake zuwa ga annabawa bauta da ake zuwa ga salihai waliyai bauta da ake yi zuwa ga kaburra bauta da ake yi zuwa ga shanu bauta da ake yi zuwa ga wuta bauta da ake zuwa ga aljannu duk wani abu da ake bauta maka ma bayan Allah duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba to bauta ce wanda ake zuwa ga wani abu wanda ba Allah ba to shine Allah subhanahu wataala ke ce mana anan zalika wannan bi anna Allah huwa al domin Allah shine gaskiya wa anna ma yad'una min duni cewa abinda suke bauta maka ma bayan Allah huwa al shine ƙarya wa anna Allah kuma Allah huwa al-aliyu shine madaukaki al-kabir shine mai girma ashe kenan bauta da ake zuwa ga gumaka bauta ce ta ƙarya kun ga da ce bauta da ake zuwa gumaka Allah ake bauta mada Allah bai ambaci bauta ce ta ƙarya ba da Allah bai ambaci wannan ba wannan aya tana cikin suratul luqman aya ta 30 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce da allazina za'amtum min dunillahi ka ce musu ku kira abubuwan da kuke riyatawa koma bayan Allah la yamlikuna misqala zarratin ba sa mallaka ko da gurgurdan azzarra fi samawati a cikin sammai wala fil ardi kun ba sa mallaka komai a cikin ƙasa abubuwan da ake bauta ma koma bayan Allah a kira su ba sa mallaka komai cikin sammai ba sa mallaka komai a cikin ƙasa ko da gwargwadon azara ba su da shi a cikin sammai da kasai gumaka da ake bauta ma da wasu abubuwa da ake bauta ma kun ga Allah ya ambace su cewa bauta ce wadda ake zuwa ga zuwa ga wani ne shi Allah ba shi ake yi ma ba wale da wallah zai na za'amtum min dunillahi ka ce ku kira abubuwan da kuke riyatawa koma bayan Allah kaga kenan bauta da ake yi gumaka ba bauta ba ce wadda ake zuwa ga Allah ba bauta ce wadda ake zuwa ga wani Allah wannan aya tana cikin suratu saba aya ta ashirin da biyu wa ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce ulka ce a ra'aitin ku bani labari shuraka akun abubuwan tarayyar ku abubuwan da kuka tara da Allah wajen bauta allazina tad'una min dunillah waɗanda kuke bauta makoma bayan Allah allazina tad'una min dunillah waɗanda kuke bauta makoma bayan Allah aruni ma za ku min al'ad ku nuna mana mi sun ka halitta cikin ƙasa am lahum shirkun fi samawati ko suna da tarayya da suka yi da Allah ne a cikin sammai shi yasa kuke bauta musu kun ga nan duka magana ce wadda Allah ke yi domin ya hana masu bauta mu gumaka su bauta ma gumaka to da a ce masu bauta ma gumaka Allah suke bauta mu, kun ga da Allah ba zai hane su su bauta ma gumaka ba duk tunda Allah bai hana a bauta mishi abinda Allah ke so shine a bauta mishi shi yasa ma Allah halicci mutane wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci mutum da aljani ba don komai face na halicci su ne don su bauta mani saboda haka mutane da aljannu Allah ya halicce su saboda mi su yi bauta zuwa ga Allah kaga kenan Allah ba zai hana a mishi ba to idan ka ce masu bautar gumaka Allah suke bauta ma to me yasa Allah ya hana a mu gumaka Allah na hana a bauta mishi kun ga Allah ba zai hana a bauta mishi ba saboda haka masu bauta mu gumaka suna bauta wani abu ne wanda ba Allah ba suna bauta wani Allah ne to shine Allah subhanahu wataala ya ambata muna anan cewa ainihin watan su waɗanda ake kira da ullazina Za'amtun min dunillah ka ce ku kira abubuwan da kuke wa koma bayan Allah la yamlikuna misqala zarratin ba sa mallaka ko da azzarra fi samawati wala fil ardi cikin samai da kasai suratu saba aya ta 22 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kul ka ce ara'aytum ku bani labari akum allazina tad'una min duni la ku bani labari abubuwan tarayya da kuke kira koma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al ardi ku nuna mani mi sun ka halitta daga cikin ƙasa am lahum shirkun fi samawati koko suna da tarayya da suka yi da Allah ne a cikin sammai sannan Allah yana cewa wattakhadhu min dunillahi alaha sun riki abubuwan bauta koma bayan Allah la'allahum yunsaruna watakila su za a taimake su har yanzu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin alqur'ani ala ku saurara lillahi dinul khalis addinin da aka yi tsintsa saboda Allah to wannan addini ya tabbata ga Allah wato Allah shi ke da addini wanda aka yi khalisan saboda neman yardarsa saboda saboda girmansa sai Allah ce wallazina takhadhu min dunihi waɗanda suka riƙe koma bayan Allah kaga kenan waɗanda suka riƙe wasu abubuwa suna bauta ma Allah kun ga kenan ba Allah suke bauta ma sai Allah ce wallazina takhadhu min dunihi waɗanda suka rike koma bayan sa auliya a waliyai majibinta suna cewa ma na gudun ba ma bauta musu don komai illa li yuqarribuna ila Allah zulfafa ce muna bauta musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci kaga kenan masu bauta gumaka sun yadda akwai Allah masu bauta gumaka sun yadda akwai Allah me yasa suke bauta mu gumaka suna bauta mu gumaka gumaka su kusantar da su zuwa ga Allah saboda haka ba su taba cewa ba suna bauta mu gumaka ne saboda Allah na cikin gumaka kaga shi yasa muke cewa wannan aqida da Ahmad Tijani ya zo da ita cewa Allah na cikin gumaka masu bauta ma gumaka Allah suke bauta ma kafircinsa ya yi tsanani bisa ga kafircin waɗanda suka riki gumaka suna bauta ma gumaka tunda su waɗanda suka riki gumaka suna bauta ma gumaka ba su kudurta cewa Allah na cikin gumaka Allah suke bauta mu ba me yasa suke bauta mu gumaka suna bauta mu gumaka ne gumaka su kusantar da su zuwa ga Allah gumaka su kusantar da su zuwa ga Allah shi yasa suke bauta ma gumaka suna bauta mu gumaka gumaka su kusantar da su zuwa ga Allah to saboda haka bauta da ake yi mu gumaka ba bauta ba ce wadda ake yi ma Allah subhanahu wataala ba wato su kusantar da mu zuwa ga Allah zulfa kusanci wannan aya tana cikin suratul zumar aya ta uku wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa budu ma shitum min duni ku bauta mu duk abin da kuke so kuma bayan Allah wannan wannan kamar kyacewa ce wato in da har ku yadda ku bauta mu Allah ba shi kadai to ku je ku bauta ma duk wani abu wanda kuke so wanda aka koma bayan Allah suratul zumar aya ta goma sha biyar wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa alaysa Allahu bikafin abda shi ashe Allah bai kasance ba shine mai mai isabawa ba shine wanda yake ya ishi bawan sa shine annabi sallallahu alaihi wasallama shin Allah bai zama ba shine mai isabawan sa sai Allah ce wa yukhawifunaka suna tsoratar da kai billazina min duni da abubuwan da suke koma bayan Allah wato suna tsoratar da kai gumaka cewa ka yi anniya kar gumaka su cutar da kai kar su sanya maka hauka kar su yi maka kaza kar su yi maka kaza suna tsoratar da kai daga gumaka kai ashe gumaka bauta ma gumaka ba bauta ma Allah bane wa yukhawihunaka bil ladina min duni suna tsoratar da kai da abubuwan nan da waɗanda aka koma bayan Allah sai Allah ce wa man yudlillahu duk wanda Allah ya batar da shi Fa malahu min hadin baya da wani wanda zai shiryar da shi wannan aya tana cikin suratul zumar aya ta 36 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa Kulka ce, a fara'aitun mata da una min duni la ku bani labari abinda kuke bauta muku ma bayan Allah. In arada ni Allahu bi durin idan Allah ya nuhi ni da wata cuta. Kun ga kenan abinda ake bauta ma ka da ake bauta kun ga ba Allah ake bauta ma domin Allah na cewa kulka ce a fara'aitun ku bani labari. Mata da una min la abinda kuke bauta ma bayan Allah gumaka kenan da duk wani abu da ake bauta ma bayan Allah ku bani labari. abinda kuke bauta muku ma bayan Allah in aradani Allah bi durri idan Allah ya nuhe ni da wata cuta hal hunna kashifatu durri shin suna iya yi mani cuta cutar da Allah ainihin wato ya shahi ni da ita aw aradani bi rahmatin koko idan Allah ya nuhe ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmati shin za su iya rike wannan rahmat ulka ce hasbi Allah Allah shine maishina alaihi yatawakkalul mutawakkiluna gare sa masu dogara su dogara wa ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce afa ta ni a abudu ayyuhar jahilun shin wani Allah za ku umurce ni in bauta masa ya ku jahilai kun ga kenan menene wani Allah wanda aka ce annabi ya ce masu shin wani Allah za ku umurce ni in bauta ma ya ku jahilai menene wani Allah wani Allah shine bautar da ake zuwa ga gumaka bauta da ake yi ma gumaka ba bauta ba ce ta da ake yi ma Allah ba bauta ce wadda ake yi zuwa ga wani Allah to ka ce masu shin wani Allah za ku umurce ni in bauta ma ayyuhal jahiluna ya ku jahilai Allah ce wal qad uhiya ilayka haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila allazina min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda ke gabaninka la in asharakta lalle idan ka yi shirka la ya batanna amaluka lalle ayyukanka gaba ɗaya za su lalace wala takunanna min al kuma za ka kasance cikin masu hasara wannan aya tana cikin suratul zumar aya ta 64 zuwa aya ta 65 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wallahu yaqdi bil haqqi Allah shike yin hukunci da gaskiya wallazina yad'una min dunihi waɗannan abubuwan da ake bauta ma koma bayan Allah kun ga kenan bauta ma gumaka ba bauta ma Allah bane la yaqduna bi shay ba sa hukunci da komai wannan aya tana cikin suratul ghafir aya ta 20 wa ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce mulka ce inni nuhitu ni an hane ni an abu da lazina da'una min dunillah an hane ni in bauta ma abun da kuke bauta ma koma bayan Allah lamma niyar bayyana tuni rabbi lokacin da hujjoji ni suka zo min daga ubangiji na to kun gana annabi sallallahu alaihi wasallama Allah da kansa ya ce ya gaya ma mutane cewa shi annabi an hane shi ya bauta ma abin da su waɗancan kafirai ke bauta ma koma bayan Allah menene kafirai suke bauta ma bayan Allah bauta da suke yi ma gumaka kaga kenan bauta da suke yi ma gumaka ba bauta bace wanda suke yi zuwa ga Allah bauta ce wanda ake yi zuwa ga wani Allah lamma ja'ani albayyinatu min rabbi lokacin da hujjoji bayyanannu suka zo min daga ubangiji na wa umirtu an uslima li rabbil alamin kuma an umurce ni miƙa wuya ga ubangijin talikai shine Allah subhanahu wataala wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ulka ce a kubani ku bani labari mata da una min dunillah abinda kuke bauta muku ma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ard ku nuna mani abinda suka halitta daga ƙasa am lahum shirkun fi samawati ko suna da tarayya da suka yi da Allah ne a cikin sammai kun ga nan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kulka ce ara'aytum ku bani labari mata da una min dunillah abinda kuke bauta muku ma bayan Allah kun ga bauta da ake yi ma gumaka ba bauta bace wanda ake yi ma zuwa ga Allah bauta ce wanda ake zuwa koma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ard ku nuna mana abin da suka halitta daga ƙasa wannan aya tana cikin suratul aqaf aya ta hudu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa man adallu ba wanda ya bacewa mai manya yad'u min dunillahi kamar wanda ke bauta mako ma bayan Allah man la yastajibu lahu wanda baya karba masa ila yawmil qiyamah har zuwa ranar tashin alqiyama idan ka shekaru rubu kana tsayen gumki kana bauta ma gumki gumki ba zai karba maka ba wa hum an du'a'ihim ghafiluna su abubuwan da ake bauta muku ma bayan Allah rabkana nune dan dangane da bautar da ake musu bi ma'ana shi gumki da ake bauta bai ma san ana bauta masa ba duki da ake bauta bai ma san ana bauta masa ba rana da ake bauta ma bata ma san ana bauta mata ba shanu da ake bauta ma ba ma san ana bauta musu ba ah, wa qala ta'ala ah, wannan aya tana cikin suratul aqaf aya ta biyar to ma warada fi hadil ayati abinda yazo cikin waɗannan ayoyi min jumali na jumloli da suka zo Allah na cewa min dunillahi ko ma bayan Allah ko ko Allah ya ce min dunihi ko ma bayan sa aw ghairullahi ko wani Allah aw ghairuhu ko wani sa dalilun dalili ne ala anna al asnam ce abauta mu ka la yusamma ibadatan lillahi ta'ala ba ambatansa cewa bauta ma Allah ne bauta guma ka ba a ambaton bauta guma ka cewa Allah ake bauta ma lafi zahiri ba Allah ake bauta ma bayyana ba wala fil batini ko batini ma ba Allah ake bauta ma ba ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka. amma ya kulu zalimuna daga abinda azzalumai suke faɗa uluwan kabiran watan daukaka wadda an mai girma to wannan shine bisa ga ayoyin da na kawo ayoyi da yawa ma duka ban kawo su ma a cikin littafin domin sai da na haɗa ayoyi waɗanda suka kai kusan aya hamsin da biyar ko kusan aya sittin waɗanda duka suna bayani cewa masu bauta mu gumaka ba Allah suke bauta mu ba idan ka bauta mu gumki ba Allah ka bauta mu ba saboda haka ba magana cewa Allah na cikin gumki masu bautar gumaka Allah suke bauta ma wannan aqida ce ta kafirci wanda yake Ahmad Tijani ya ainihin wato ko da yazo da ya iska wannan aqida to amma da ya tallata wannan aqida domin ya raba mutane da imani ya cusa mutane aqidu na kafirci aqidu na zindikanci aqida wadda za ta sa ba za ka samu aljanna ba to al ahadis hadisai an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama addalatu hadisai masu nuni ala ibtali ma yaz'uhu Ahmad Tijani waɗanda ke nuni akan batanci wato abinda Ahmad Tijani ke riyatawa abu ne wanda batacce ƙarya ce a ce Allah na cikin gumaka masu bauta mu gumaka Allah suke bauta ma an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu an karɓa daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya da shi kala ya ce qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalimatan wato kalma annabi ya faɗi wata kalma wa qultu ukhra ni kum sai ni faɗi wata kalma wadda ba wannan ba sai abdullahi bin mas'ud ya ce qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata duk wanda ya mutu wa huwa yad'u min dunillahi shi yana bauta ma bayan Allah yana kiran koma bayan Allah niddan kishiya ga Allah da kalan na da zai shiga wuta in ji manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu yana bauta ma wani abu wanda ba Allah ba kamar yana bauta ma gumki ko rana ko mala'iku ko aljannu ko annabawa ko waliyai ko salihai duk wani abu da kake bauta ma koma bayan Allah kan mutu baka tuba ba manzon Allah ce wannan zai shiga wuta kaga kenan bauta da ake ma gumaka ba bauta wannan wanda ake ma Allah da Allah ake bauta ma da Allah subhanahu Ta'ala ba zai yi ukuba ba ga wanda ya bauta ma gumaka wa qultu ana abdullahi ibn wasil ce ni kuma sai na ce man mata duk wanda ya mutu wa huwa la yad'u lillahi niddan baya kiran kishiya tare da Allah bai yi ma Allah shirka ba dakal aljannata zai shiga aljanna wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito sa ana bi malik an karbo daga abi malik ana bi daga babansa kala ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah in dai kace la ilaha illallah wa kafar mutun ya kafirce ma ba bima yuwadu min dunillah da abinda ake bauta muku ma ba Allah ka kafirce masa haruma maluhu dukiyarsa ta haramta bimaana ana ba za a yaƙe sa ba a karbe masa dukiya wa damuhu jininsa ya haramta ba za a kashe shi ba wa hisabu ala Allah hisabin sana wurin Allah menene mahallin shahida anan shine man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirce ma abinda ake bauta muku ma ba Allah dole ne sai ka kafirce ma bautar gumaka idan baka kafirce ma bautar gumaka ba to kai ma ka zan kafiri kenan in ka ce gumaka bauta ce ga Allah to kenan baka kafirce ma bauta gumaka ba idan kun baka kafirce ma bautar gumaka ba to ka sani cewa kai ba musulmi bane wato sharadin in ka ce la ilaha illallah sai ka kafirce ma bauta gumaka sai ka nuna baka yarda da bauta gumaka ba baka yarda da Allah na cikin gumaka ba baka yarda da masu bautar gumaka ba Allah suke bauta ma sai manzo Allah ce wa hisabu ala Allah hisabin sana ga Allah ana bi sayidin al-khudri an karbo daga bi sayidin al-khudri radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna unasan cewa wasu mutane fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kalu sun ce ya rasulullah ya manzon Allah hal nara rabbana yawm al-qiyamati shin zamu ga ubangijin mu ranar tashin al-qiyama qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce na'am za ku ga Allah Alhadis. hadis wa fi a cikin hadisin annabi ya ce idza kana yawmul qiyamati idan ranar tashin qiyama ta yi azzana mu'azzinun mai kira zai yi kira a tatba'u kullu ummatin ma kana ta'budu wato duk kowace al'umma za ta bi abin da take bauta ma za ta bi abin da take bauta ma fala ya baqa man kana ya'budu ghayra Allah min al-asnam duk wanda ke bauta ma wani Allah kun ga wani Allah menene wani Allah manzo Allah ci min al-asnam ashe kenan bauta ma gumaka bauta ma wani Allah ne wal ansabi da kuma ainihin wato ainihin wato abubuwan da ake kafawa illa ya tasaqatu fin da face sai ya fada cikin wuta bi ma'ana duk wani wanda ke bauta ma gumaka ko wasu abubuwa da ake kafawa to gaba ɗaya za su fada cikin wutar jahannam wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito sa ma da abin da zo fi hazil ahadisi cikin wannan hadisi min jumal na jumloli da suka zo cewa min dunillahi kuma bayan Allah aw Allah ko wani Allah dalilun dalili ne ala anna al asnam cewa bauta ma gumaka la yusamma ibadatul lillah ba a cewa bauta ma Allah ne ta'ala la fi zahiri ba bauta ma Allah bane zahiri wala fil batin kun ba bauta ma Allah bane batini ta'ala Allah ya ɗaukaka amma ya kullu zalimuna daga abinda zalimai suke faɗa uluwan kabiran ɗaukaka mai girma mani ta kada duk wanda ya kudurta anna Allah subhanahu ta'ala fil asnam duk wanda ya kudurta Allah na cikin gumaka wa ubadal asnam masu bauta ma gumaka ya buduna Allah cewa Allah suke bauta mata ala la gaira ba wani abu suke bauta masa Allah fa qadi ta qada aqidatul kufri wa shirk to ya kudurta aqida ta kafirci da shirka fi kalbi a cikin zuciyarsa la tanfa'uhu al-awradu wuridi da zikiri da Ahmad Tijani ba shi wanda yake zama yana yi sai da marece ba sa amfanin sa wa amalul jawari da kuma ayyukan gabai ba sa amfanin sa yawmul qiyamati la'anna qabul al-amali domin karba ayyuka mutawaqqafun alal imani wato yana tsayawa ne ga imani bi ma'ana sai da imani Allah zai karbi aiki na kwarai wa huwa laysa bi mu'minin duk wanda yake Allah na cikin gumaka masu bauta mu gumaka Allah suke bauta wannan ba mu'mini bane li'annahu kafara bi ayati Allah domin ya kafirce ma ayoyin Allah Allah ta dullu waɗanda ke nuni ala anna ibadatul asnam cewa bauta mu gumaka laysat ibadatul lillahi ba ibada bace da da aka yi ma Allah ba kama marar sabiqan kamar yadda ya gabata qala ta'ala Allah ya madaukakin sarki yana cewa man ya amal min salihati duk wanda ya aiki na kwarai min zakarin aw unsa namiji ko mace wa huwa mu'minun alhali yana mai imani فأولئك يدخلون الجنة الله ان الناس شقاء الجنة ولا يظلمون با ظالم تسون ايران كو Allah. Uh, Ikon Allah. Jama'a a yi hankuri mu duba ko za mu yi mu dawo da mal. Subhanallah. iko Allah. Ikon Allah. Jama'a ku yi hankuri za mu dawo da mala insha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Ikon Allah. Allah. Ikon Allah. Jama'a ku yi hankuri za mu dawo da malam insha Allah. Subhanallah. لا إله إلا الله قرأت يا إسكيا أنسام مسألة إن شاء الله هنا جاري جاري زام دوا نتوك يا كاسا إينا سنية بام يا زبت دمو Well, other that. jama'a muna kokari ku yi hankuri don Allah الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم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 والنهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا jama'a shek na dawowa insha Allah wani mintoci kadan shek na dawowa insha Allah ai hankuri sajjaja لنخرج به حبا ونباتا وجنات نعم شيخ muna godiya barka da dawowa insha za mu dakatar da muhadarar amma kafin mu kai ga amsar tambayoyi akwai mulahaza da nake son gabatar abu na farko wancan muhadarar da na yi akwai kalma da na fassara mahabbatul ala'i na yi kuskure wajen fassara wannan kalmar a mahabbatul ala'i wato sun ainihin wato ni'imomi kamar yadda Allah kai cewa bi ayi ala'i rabbikum hatukaziban wato ni'imomi shine mahabbatul ala'i to sannan wannan littafi da muke cikin karatunsa ila kitabillah wanda yake can baya an samu wani bawan Allah wanda ya ɗauki nauyin buga kusan guda ɗari biyar wanda yake a nan gusau mun aka rabar da ɗari hudu guda ɗari kuma aka tura kano to shekaran jiya wancan sati da ya gabata da muka yi karatu wani bawan allah ya bugo waya wanda yake ya ɗauki alkawalin za a buga kusan guda dubu wanda kuma za a raba su kyauta to wannan shine muke son mu gaya ma jama'a cewa lalle wannan mutum ya cika wannan littafi shine ga an rubuta hotonsa ila kitabillah wa sunnati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala salafi salih wani bawan Allah da ya ɗauki nauyin za a buga wajen guda dubu to lalle ya turo kuɗin kuma ainihin da ya turo kuɗin akwai ɗari hudu ƙasa wanda yake an yi bayanin yadda za a raba wannan littafin to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sanya mu dukiyarsa albarka Allah ya sa aljanna ita ke makomarsa kuma Allah ya sa waɗannan littafan da ya ɗauki nauyin a buga su zan sanadiyar shiryuwar mutane da yawa waɗanda za su fahimci ainihin sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan sanadiyar su fahimci sunnan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan littafai da ya ɗauki nauyin bugawa guda dubu ga kamar yadda aka za a raba su akwai ɗari hudu ƙasa wanda yake an tura ɗari biyu da hamsin a mai ikon Allah ikon gaskiya na ba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض و... na'am kamar yadda muna cikin bayani akan wannan littafi da wani ya ɗauki nauyin buga ƙwara dubu wanda yake akwai ɗari hudu ƙasa an tura a maiduguri an tura wajen ainihin mahmud ahmad wanda al'ilmu zinatul fata guda 250 nan kano mun tura wajen anas da kakisu da su muhammad sani an tura 150 wanda yake insha Allah in aka gama buga za mu tura 150 nan kuma za a tura ainihin guda 250 ainihin wato a jihar kebbi a wajen malam bashir umar za mu tura 250 to akwai ɗari biyu da hamsin da zan rika waje na to dubin cewa anan zamfara kusan an raba kusan ɗari hudu wanda wani bawan Allah ya ɗauki nauyi aka buga ainihin wajen kusan ainihin watan ɗari biyar to muna roƙon shi ma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa aljanna ya ce muku masa to shine ɗari biyar ɗin da yake mun raba ɗari hudu a nan zamfara to ɗari hudu da ɗari biyu da hamsin da za su yi saura ɓangare na insha Allah za a tura guda ɗari jihar Sokoto wanda za a hannunta shi ga malam bakiru malam bakiru za a hannunta guda ɗari a gare sa sa'annan za mu tura guda ɗari jihar kaduna wanda yake za a ba ainihin watan asadu sunna malam musa asadu sunna za mu tura masa guda saba'in akwai husaini haruna kurfi shi kuma za mu tura masa talatin sa'annan za mu tura guda hamsin jihar adamawa a wajen abu abdullahi as-salafi wannan su ne za su kama ainihin guda dubu kenan haka za mu raba su gaba ɗaya a waɗannan jihohi da aka ambata muna roƙon Allah subhanahu wataala waɗannan bayan Allah da suka ɗauki wannan nauyi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa aljanna ita taimako masu kuma muna roƙon Allah ya karɓa musu wannan littafi alal haqiqa ila kitabillah na rubuta littafai daban-daban masu bayani akan ɗariƙar tijaniya littafai waɗanda na ƙidaya kusan littafi goma sha biyar wanda kowannen suna magana akan ɗariƙar tijaniya daga cikin su akwai iya mu da satul mu da wanda yake ci dai ba a yi bayani mai yawa ba ga tijaniya amma akwai waɗanda aka yi bayani mai yawa kwarai ga ɗari tijaniya kamar tambihu ulil albab ala salasimiyatin wa salasatin wa salasina qawlan min aqaidi abul abbas ahmad tijani wa atba'ihi da kuma kamar tambihu ulil albab ala khamsimiyatin wa khamsatin wa khamsina qawlan min aqaidi abul abbas ahmad tijani wa atba'ihi to littafai daban-daban kamar irin su ainihin at-tibyan kamar irin su sab'una riwaya kamar irin su at-tarbiya kamar su allu'ul mansur da kuma allu'ul mansur waɗannan duka littafai ne kusan dai littafi goma sha biyar da na wallafa waɗanda ke bayani akan ɗariƙar tijaniya alal haƙiƙa gaba ɗaya dukkanin littafan nan gaba ɗaya ba wani littafi wanda ba ya da yawa ƙwarai amma ya tattaro sharri da zamba da cin amana da yaudara ga al'umma da Ahmad Tijani da inyasi suka yi ma al'umma to ba wani daga cikin waɗannan littafai wanda yake ba da yawa kwarai amma ya tattaro wannan abun wanda ya kai wannan littafi. saboda haka wannan littafi ina kira zuwa ga dukkanin ahlus sunna su yi kokari ko da a pdf sa ne su samu su karanta su ga abun da ke ciki su ga irin zamba da waɗannan mutane suka yi ma al'umma musulmi wanda yake kuma wannan littafi akwai abun da na zo da shi wanda yake duk littafin da na wallafa gaba ɗaya masu bayani akan ɗariƙar tijaniya ba wani littafin da ya zo da waɗannan abubuwan sai wannan shine na ambaci dalilan da yasa 'yan tijjaniya suke yin tijjaniya wanda yake na ambaci kusan dalili dalilai ɗaiɗai har goma sha biyu wanda duk wanda ka ga yana ka tijjaniya to insha Allah za ga cikin waɗannan dalilan da aka ambata saboda ɗaya daga cikin su shi yasa yake yin ɗari ka tijjaniya to saboda haka muna kira zuwa ga al'umma a yi ƙoƙari ainihin wato wannan littafi a mallake sa a same sa ko da ga ainihin pdf ɗinsa ne in ma kun ka samu hard ɗinsa to falillahi alhamdulillah to sa'an nan bayan wannan watan ba wani littafi wanda zai kusantar mu mutum da yadda hakikanin ɗariƙar tijjaniya take daga cikin littafan da na wallafa kamar wannan littafi shi yasa nake kira zuwa ga al'umma baki ɗaya a yi ƙoƙari wannan littafi a same su a karanta shi a ga abubuwan da aka rubuta a ciki to sai abu na gaba satin na gabata akwai wani wanda ya bugo waya wanda ake ce ma bai haƙi ya yo mani audio haka yana son kamar mu zo mu rinka yin tattaunawa da shi ta waya ta audio mu rinka yin ya rinka waɗannan maganganu na shi na banza to sai na mayar da masa da amsa da cewa to in dai kana na ce masa ina son to mu tattauna da kai amma mu yi da larabci na ce amma mu yi da larabci to da zarar da jin cewa na ce mu yi da larabci kenan sai ya nuna ai ba wata magana da zai sake da ni kaga kenan duk wani kuri da yake yi cewa wai shi yana son yi min gyara na larabci to wani duk kuri da yake faɗa ashe kenan ko da magana da larabci bai iya yadda a zauna a tattauna da shi da larabci amma kuma yana alfahari cewa wai zai min gyara na yi kurakurai zai min gyara ga ga ainihin wato larabci wanda bayan wannan kuma na yi masa rubutu na ce to mu tattauna ta rubutu ma amma shi ma ya kasa ya ki yadda to saboda haka waɗannan mutane ba komai suke nuhi ba idan suka bugo waya to abin da ake son a yi magana a lurar da mutane to shine suke son su yi ƙoƙari su zo da wani abu wanda zai kawar ma mutane da hankali ga abin da aka son a isar zuwa ga mutane to saboda haka duk wanda zai gugu waya maudu'i abin da muka yi magana a kansa shi muke son mutum mu tattauna da shi magana ta larabci balarabe balarabe duk wanda kaji yana cewa waye cewa na yana kuskure ga larabci to karshen ta ma bai yi karatu ma ga larabawan ba balarabe wanda abba larabe kansa in ka saurari laccarsa da muhadararsa to sai ka kama shi da kurakurai na ainihin abin da ya shahi nahu ba duka balarabe zai zo ya yi lacca ka rasa kama shi da kurakurai na nahu ba sai kaɗan daga cikinsu to saboda haka ko da hausa wanda zai hausa ka zo ka yi bayani da hausa wani sa'ili za ka yi kuskure magana balle yaren da ba naka ba to amma wai sai su su laƙe ga cewa wai an yi kuskuren kalma an yi kalma don a yi ta jayayya akan wannan don su kawo mu mutane da hankali da abin da ake son a isar ma mutane to shine muke bayani cewa abin da Na'am Sheikh muna jinka. Ikon eh, gaskiya. Ikon su Allah. Jama'a lokaci ya kusa. Malam ya tsaya yau. adala to dama wannan sakon ne nake son isan zuwa ga al'umma insha Allah yanzu ah, eh? na'am na'am shek shek Assalamu um, alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah dangane uh, na'am na'am dangane da littafin ila kitabullah. Uh, wani zai tambaya nawa ni daya ko da shi mai yana da gudunmuwan da zai ba musulunci ko shi ma zai kofi nawa ne da yawa watakila wani zai ce to shi na da ikon biyar ko goma ko shida ko dai yadda Allah ya sawaka musu. Kowane ɗaya dai yanzu dai wajen bugawa su masu bugawa da yake dai gaskiya duka ba wani riba da ake cewa a sawa ga bugawa masu bugawa ga yanzu dai yanzu mun sa su buga shi akan naira ɗari bakwai da tamanin za a buga shi ka kenan kusan a ce naira ɗari takwas takwas kenan kusan a ce yanzu kamar ɗari bakwai da tamanin yanzu za su buga mana amma da yake abubuwan da ake bugawa wani bi kayan da su masu buga littafai kayan suka yi tsada sai ya zama to farashi ya canza a wani bi farashin yakan canzawa domin kaga bugu na harko da na taba yi akan 700 aka yi shi amma daga baya yanzu da za a yi na fiɗin nan sai da ainihin farashi ya canza ya koma naira 800 ba 20 20 haka aka buga shi duk wanda ke son ya buga shi haka ga yanzu dai haka aka buga shi amma ba mamaki zuwa gaba farashin ya canza amma ga yanzu dai ɗari bakwai da tamanin aka buga kowane ɗaya haka aka buga shi na fahimci alaƙal ɗari takwas kenan ko ɗari takwas kenan naira ɗari takwas kenan to shi yasa kowane daya kowane daya ka sami shi kamar naira ɗari takwas wanda ke so um, ya buga littafin domin a taimaka ma bayan Allah Allah kalli dai yanzu haka halin da ake cikin yanzu dari takwas ne kan littafi daya to zuwa gaban ya canza kuma ne to wannan za maka bayani amma su masu saida shi kasuwa akwai waɗanda suka buga suna saida shi kasuwa ana saida shi naira dubu ne yan kasuwa yan kasuwa masu saida shi na'am suna da shi naira dubu ne suna cin ribar naira ɗari biyu gare shi. Ok, ok. Eh. A kasuwa, shi sa wanda ke so kamar misali daya a kasuwa kenan shi zai sai shi kan naira dubu daya kenan ko? Naira dubu daya, eh. Amma wanda ke so ya buga domin a taimaka ko shi ne ya zo ya karbi asarin bugu zai same shi naira dari takwas. Eh, ɗari takwas haka ne ba. Yawwa, to shek muna jin. Masha Allah. ta wannan dama shine bayanai da na gabatar yanzu insha Allah ana iya ba mutane dama ainihin watan su su bugo sai a yi tambayoyi insha Allah jama'a muna godiya ma shek kuma yadda shek ya yi bayanai akwai lambar waya duk wanda ke son ya bugo ya sa a eh, buga shi ah, a shi ta karshe gabanin ka sauka shi ka bada lambar wayan shi samu gira shi ta karshe gabanin ka insha Allah um kamar yadda shi ya ce wanda ke son ya bada nasi gudunmuwa a wurin bugan littafin to shi kenan alhal halin da ake cikin yanzu naira dari takwas zai buga guda mai son ya buga shi a sari fiye da daga goma zuwa bisa za a same shi naira dari takwas za a buga a yi ma musulunci a ba musulunci gudunmuwa amma wanda ke son daya domin bukatansa zai same sa kan dubu daya insha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa kuna yin domin shi na'am ikon gaskiya ikon Allah to eh, yana min shek na samun matsalar network bari mu gyara gabanin bayan Allah su soma bayan Allah ku shigo ku bari a gyara insha Allah shek ya dawo she eh, eh, mu doki mu fara dokan kira insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya samu da ku duka makomanmu shine arjanna wannan shi ne fatanmu mu duba mu gyara mu dawo da shak cikin iko su Allah Allah ya saka muku da alkhairi jama'a muna ma fata alkhairi kamar yadda shak ya sanar littafin insha Allah dun mai so kamar yadda shak ya bayani dun mai sunsa insha Allah shak gabanin ka sauka ka dawo ga alama na nuna za ka yi magana gabanin mu doki kiran farko. Na'am. shi sa za mu yi dokar kira yanzu haka eh, na ana yi kira ana yi dokar. to shi kenan Kwallon farko assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya muhammad gidan hujja hujjanka hujjanka hujjanka hujjanka ta kwace ka Allah ya saka da alheri amin amin tare da kai kana magana da haruna a salafi daga zaria to Allah ya kiyaye ka da mutanen zaria muna jin kamalaru ya Muhammad ka gode wa Allah ka gode wa Allah ka gode wa Allah addu'a da duniya ke maka ya Muhammad muna fata Allah ya karba amin amin tare da kai Allah ya muku fiye da abin da ya Muhammad insha Allah da izinin Allah in ka tafi a haka ya Muhammad muna kyautata maka ƙarshe ne kyau Allah ya sa tare da ku wallahi da ka san yadda wannan abu ke yaduwa a duniya yadda wannan aƙida ke rushewa sanadiyar malam da wannan darasin wallahi malam Muhammad da kai ta sujjada ka gode wa Allah iko Allah to ni kuma ni su ni kuma ni basufi yayi eh <laughs> amma ba za ka gane haka ba sai nan gaba kaɗan insha Allah za ka fahimci wannan abin da nake magana Allah ya saka wa malam da alkhairi amin amin amin amin Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya saka wa dukkan dattijan mu na sunna da matasan mu na sunna Allah ya saka musu da alkhairi amin amin amin Allah kuma Allah ka kawai rayuwa Amin. Allah ka tsawaita rayuwa game da maganar da malam game da bai haƙi wato wannan maganar da malam gaskiya yana da kyau bai haƙi wato don Allah malam malam Mamar a sa masa ka'ida in ya san zai bi ka'ida don Allah ya shigo shiri idan ya san ba zai bi ba don Allah ya bar mu mu muna karuwa duk duniya gaba ɗaya. Ah, malam ya riga ya yi bayanin sa shi da ya ji shi kenan ya shigo shi su tattauna yadda su da malam suka yi ta kasa shi kenan ba wani. Eh, amma kai ma malam muhammad ka ba shi ka'ida ka ba shi ka'ida malam muhammad saboda ba ma jin daɗin rashin ladabin da yake nunawa a dawon shi da dawon shi dan tarika wancan satin shi da kansa malam zayyanu ya zo ya masa nasiya saboda mu idan fa muka gamsu cewa ma guma kan ya halasta a bauta musu za mu koma mu bauta musu amma yanzu ba mu gamsu cewa su alloli ba ne. Saboda haka ya haƙuri a haka ya ya wanke zuciyan shi dan Allah yawwa saboda haka mu muna gamsuwa duk duniya ana gamsuwa kuma wannan aƙidan tana rushewa kuma da tafin malam tana mun fara karantar da su a wurare daban-daban kullum muna gaya muku kalamu na la ya famu hu illa ahluha ba ku fahimta ni shi yasa ni kuke gan kaman <laughs> to Allah ya saka da alheri a mukallahu akar mukallahu Allah ya sa a tashi <laughs> lafiya malaru na Allah ya kiyaye ka muna da ya saka mutane zamfara. Bari mu je na gaba insha Allah. Jama'a muna godiya. Ah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To dawo mun sauke ka. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Muhammad. Ah mun sauke ka. Malam Muhammad. Na'am. Me magana? Sunana kaki Ramadan. Malaka Kisu Ramadan daga nan. Daga Nigeria Kano. To muna Malaka Kisu. Ko da yake yanzu ma ni ina ina bauchi tukunna amma dai muna nan Nigeria. To minti. Malam Muhammad minti wato. Malaka Kisu ka duba agogon ka don Allah minti biyu ya soma. Ai dama haka zaka ce mu. Haka zaka ce mu. In ake mun haka an mun adalci. Malam Muhammad, wato ka mika min gaisuwa ta ga wajen malam Allah ya saka da alkhairi. Sheikh na kalatu. Isa ga wannan babban babban gudunmawa da malam ya kawo mana. Sannan kuma muna daɗa addu'a ga wannan bawan Allah wanda ya bada wannan gudunmawa. Salamu alaikum yawwa wannan wannan babban gudunmawa da wannan bawan Allah ya kawo na raba waɗannan littattafai kuma insha Allahu yanda muka tsara waɗannan raba littattafan insha Allahu za a raba su yanda ya kamata su je hannun ɗaliban ilimi. E za mu tsara su su je hannun ɗaliban ilimi yanda ɗaliban ilimi za su karanta su su karantar da su. eh su karanta su su karantar da su wanda wannan littattafan insha Allah za a dinga koya su wani ma ya bugo min waya Ya ce, malam za mu iya dinga sanya su a cikin aƙida na islamiyya na ce, wallahi ku sanya su ku sanya shi a cikin a salabas ɗin ku islamiyya a dinga koyawa a koyawa mutane dan kada su taso da wannan mummunar aƙida ta Tijjaniya. wato abin da yake faruwa malam dama shi wani abu idan ya faru to sababinsa sai ka ga Allah ya haifar da alkhairi a kan wannan abin kaga sababin yin wannan littafin su suke ƙoƙarin sikina buga ƙirji cewa wai duk wata tambaya da za a yi musa a kan tijjaniya za su ba da amsa da Alƙur'ani da sunna to sai malam ya ce to ai ba maganar wai tambaya dubu da kuka nema ba a'a ga tambaya ɗaya ga tambaya ɗaya akan sallar shehu tijjani to da suka kasa ba da wannan tambaya ɗin to shine suka zo suna soki burutsu to kaga wannan sai zame mana alkhairi alkhairin da ya zame mana sai malam ya fitar da littafi gashi ya fito da shi bainar jama'a wannan yana daga cikin babban abin da ya yasa zaka ga magabata irin su Shekul Islam Ibn taimiyya wasu littattafan da suka gabatar ga al'umma sababin tambaya ce ko kuma wani ɗan bid'a ya zo da wani abu ya zo da wani wata, ɓarna, barna to wannan sai ya haifar da littafi da za a buga don a faɗakar da al'umma bisa ga wannan barnar to kaga wannan sababin ya zo mana da alkhairi sannan malam a cikin karatun da malam ya yi ana jina ko? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Malaka kisu muna jinka. Yawwa, na ce a cikin karatun a da malam ya yi. Na'am. Ya yi bayani akan bautar wani Allah don duk gaba ɗaya kusan karatun da malam ya yi ya ta kawo ayoyi. Min don ba da hujja bai karfi kul ara aikin mata da una min dunin layi. aruni ma za khalaqu min al am shirkun fi to waɗannan ayoyi da malam ya kawo su suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ko kaɗan ko kaɗan bai taɓa umarni da wani ya bautata wa gunki ba. To kaga kuma ba a suma masu suma gumakan da suka bautata suma kafirin da suka bautata wa gumaka suma sun san ba Allah suke bautata wa ba. duk ayoyi sun gabata a nan wajen ba sai na kawo su ba to amma ina so na tabbatar da cewa shi fa shehu tijjani a cikin inda ya kwankwaɗu wannan aƙidar na cewa komai ma Allah ne cewa kuma komai za ka iya bautata masa sannan kuma ya kawo cewa idan wanda ya bautata wa gunki mutumin da ya bautata wa gunki to ba gunki ya bautata wa ba Allah ya bautata wa wannan aƙida ce suka ɗauke ta ba wacce take nuna idan mutum ya wannan aƙidar ma daidai ya yi idan muka koma inda shi shehu tijjani ma ya shawo wannan ya kwankwaɗo wannan aƙidar cikin fususul hikam na ibn arabi wato idan muka lura za mu ga yana cewa fa'anta abdun wa'anta anta rabbun liman lahu fihi anta abdun yace wa anta rabbun wa anta abdun liman lahu fil fil khitabi ahadun yace fa kullu aqdun alaihi shaksun yahilluhu man siwahu aqdun kaga wannan aqida ce tasu wanda suke cewa yana a wani wajen yana cewa eh, fa ya'buduni wa a'buduhu har a gaba yake cewa falam yabqa illa al-haqqa falam yabqa ka'inun fama samma mausulun wa ma samma ba'inun yace biza ja'a burhanul miyani fama ara yamini illa ainu idza idza kaga yake cewa falam yabqa illa al-haqq yace babu wani abu da ya saura in ba Allah ba lam yabqa ka'inun babu wani abu da ya saura a duniya komai Allah ne saboda haka wa'annan maganganun duk ga su nan a ciki yace fa ma fil kauni mawjudun tarahu ma lahu nutqun wa ma khalqun tarahu al illa ainuhu haqqun yace fa ma fil kauni mawjudun tarahu ma lahu nutqun wa ma khalqun tarahu al-ainu yace babu wata halitta da ido yake iya gani in dai ka kalli wannan halitta din ce to wannan halitta din Allah ce in dai ka kalli wannan halitta din wannan halitta din tana nuna maka zahirin Allah ne to waɗannan abubuwan malam suna da yawa to kuma wannan littafin shi na fususul hikam wato ya fito da abin karara karara kamar yadda shehu tijjani shi ma ya fito da abubuwan ƙara. karara inda yake cewa fa yahmuduni wa ahmuduhu wa ya'buduni wa a'buduhu fa fi halin uqirru bihi wa fil a'yani ajhaduhu fa ya'rif fa ya'rifuni wa ankaruhu wa a'rifuhu fa ashhaduhu fa anna bil gina wa anna wa anna usaiduhu fa fa, fa yace lidha lidhaka al haqq awjadani fa a'limhu wa fa awjadahu yace biza ja al hadithu lana wa haqqiq fiyya maqsaduhu yace fa yahmuduni wai Allah yana gode masa wa ahmaduhu kuma ni ma kuma shi ma yana gode shi ma yana gode wa Allah yace wa Allah yana bautata min wa a'buduhu ni ma ina bautata wa Allah fa fi halin a wani lokaci uqirru bihi ina tabbatar da Allah wa fil a ajhaduhu a wani lokacin kuma nayi musun Allah yace fa ya'rifuni wa ankiruhu duk waɗannan to kaga wannan abubuwa ne duk wanda wallahi idan ka koma zaka ga duk a cikin littattafansa akwai waɗannan maganganun kuma ibn arabi shi ya ɗauko ainihin aƙidar kuma babu mutumin da ya zo da ya fara tallata aƙidar wahdatul wujud a duniya a farko ibn arabi ne ibn arabi amma za ka ga suna kokarin su kare ibn arabi na su nuna cewa wai ibn arabi baya magana akan wahdatul wujud kamar yadda na ji eh, wani kasan na babban shehin su yana faɗa abin nan Sheikh Sharif Sale yana cewa wai ibn arabi baya magana akan wahdatul wujud sai dai wahadatul shuhud wallahi wahadatul wujud a cikin littattafan ibn arabi inda ka san inda ka san wato yawanta ya kai yawa ita kawai yake tabbatarwa fususul hikam fa annabawa ya dauko yace ce fusus sai ya dauko bayani ya ce annabi kaza kamar kamar ya ce fasu hikmati hikmatun alayhi fi kalimati isma'iliya wato kalma annabi isma'il sai ya kawo bayani sai ya maida ita wahdatul wujud sai ya kawo annabi yusuf ya mai da maganganun sa wadatul wujud ya ka haka ya dinga yi a cikin littafin fusul hikam wanda zamu zamu zo insha Allah zamu da fito da abubuwa Allah ya sa dace amin malam Allah ya saka da alkhairi amin malam ga kisa Allah ya saka da alkhairi malam ka sa ai da na bude bayani sosai Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya taimaka sannan waɗanda suke bugowa malam ah, malam waɗanda suke bugowa suna maganar a ah, suna maganar gyaran larabci akan wasallam Daya ka ji, daya ka ji abu ɗaya zan faɗa. Waɗanda suke magana gyaran larabci, gyaran larabci. An mun ɗauko Shehu Ibrahim Inyas, an sa shi ya yi larabci an ci gyaransa. An ɗauko Sheikh Sharif Saleh, an danna shi ya yi larabci an ci gyaransa. An ɗauko babu wani shehunsu da suka isa su kawo shi inda ya yi magana da larabci, wallahi sai an ci gyaransa. To saboda haka yanzu malam littafi fa ya ɗauka ya rubuta littafin nan nasa ne kuma sabida ƙwarewa a larabci ya bi littafin ya masa wasali yanzu abin da mutum ya kamata ka yi je ka ka ɗauko littafin ka zo isha fm a baka dama ka zo a yi maganar larabci tsura kawai littafin malam ɗin nan ila kitabin layi ɗin nan ka zo ka yi masa gyaran wasalin da aka yi masa wasalin da aka yi zazo ya ya masa gyaran wasalin mu kuma za mu saurari mutum mu ga inda zai fita wannan ba wani magana ba ce ba abubuwa ne ana cewa ana ga yaƙi kai kana ga ƙura shehin ka yana cewa komai Allah ne Allah kuma ya ce Allah shi kaɗai ne kai kuma kana cewa wai nan larabci an ɓata larabci wani larabci za mu saurara mun gode malam kaki idan mutum ya gyara larabci gyaran larabci zai kai ka aljanna ne Allah ya amma kuma idan mutum ya gyara aqidarsa ita ce za ta taimake shi ya je ya haɗu da Allah lami lafiya wallahi wannan aqida duk wanda ya haɗu da Allah da wannan aqidar wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai wanye lafiya ba Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi muna godiya Allah ya saka da alkhairi amin amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kola sunan ka daga nake kiran eh, abdulmun daga Nijar Malam mun ya daga murya ka duniya na jin ka. Malam Mahmudu barka da waraka. Yawwa barka. Ya gaji a hakuri. Wallahi alhamdulillah muna jin ka. Ina wa malam barka da zuwa. Masha Allah ina amsawa ina amsawa. Malam ina yi muku fata alheri kuma ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala wannan hanya da an kama Allah ya taimaka kuma Allah ya bada ikon kai inda kamata a kai. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. sannan kuma ma'ana muru ko kuko na malama da ake rabo mu ma nan Nijar muna da bukata ya kamata a san hanyar da za a turo mana ko guda goma insha Allah kuma eh, sannan kuma malam Muhammadu ina kira zuwa gare ku kamin kai ga malam duka karatu wanda aka yi nan ga ishe hafiyar malam Muhammadu bakin gwargwaro muna bibiyar shi amma ya kamata a ce malam Muhammadu kuma ku zan diwa musamman masu kola masu kirin yawan nan na harko kamar da malam kaki su da ya sabka ya magana sai mutum ya shigo ga karatun da an yi ko ku karatun da ake ciki kai tsaye sai mutum ya ce ya ga kuskuren larabcin malam kenan ku da a tsakiya ku da ke kula da shirin ya kamata duk wanda ya shigo malam mahamudu kai tsaye ku nuna mai ba wajen gyaran larabci ne ba in yana da tambaya ya yi in bai da tambaya ya sabka ko ba gaskiya ba tunda bakin gwargwado alhamdulillah duk wani ke bibiya yana ganewa alo muna jin ka malam saura maka minti daya malam Mahmud duk wanda ke bibiya yana ganewa kenan duk wanda ke shigo wannan in yana tambaya ko malam ko imam habib ko su lawal abubakar duk wanda ya shigo in bai da tambaya ya sabka in yana da tambaya ya tambaya a bashi amsa ya sabka ko kuma in yana yana kalubalantar malam ne in rana za a sa musu kuma in lokaci za a basu tsakanin shi da malam amma bai kamata ba mutum ya yi karatu wajen kusan awa guda malam Muhammadu kai tsaye mutum ya shigo karshe ma da dama in kun fahimce su ba su masu sauraron karatu kai tsaye wata gaba ce ake rike sai a shigo a ta bata mutane da lokaci gaskiya ko ba gaskiya ba wannan shawara ce nake wa kuma muna godiya Allah ya sa za a gyara insha Allah Allah dai taimaka kuma Allah ya ba da sa amin muna godiya za a gyara zuwa lokacin mu samu hafilin sai yau da insha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi amma muna bibiya Allah dai taimaka Allah ya ba da sa amin amin mu je kwala na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Muhammad muna fatan gaisuwa. Muna maka fata alkhairi sunanka daga na ke kiran mu. Dan Juma Suleiman Bazamfare daga Faransa. To Malam Dan Juma Suleiman muna gaida kai eh, mutanen Zamfarawa da mutanen Faransawa. Muna gaida muna gaida Malam Dewa. Malam na jin. Muna roƙon Allah Allah ya bashi karfin gwiwa da aikin da yake yi. Eh, muna nan muna bibiya dai muna roƙon Allah dai Allah ya sa koyaushe da dinga tona asirin su. Asirin su yana tonuwa. yanzu dai hakuri kawai muke ba malam Allah ya ba malam hakuri ya jure a kan aikin da yake yi eh, Muhammad kai ma muna roƙon Allah Allah ya taimaka maka Allah ya baka kwarin gwiwa Muhammad muna da tambaya mu muna nan a Faransa nan muna buƙatar littafi to ya za mu samu za a iya aika mana shi ta PDF ne ko ya dai namu alfarman da muke nema kenan to malam ga masu yan Faransawa eh wai wai eh, insha Allah sai a ba su lamba lamba sai su za a ba da karshe za mu ba da lamba sai ya ɗauki lamba sai ya ya yi wasiƙa cewa yana son littafin sai a tura mishi ta pdf insha Allah to shi kenan ka ji ko karshe malam ya an sanya lamba ta karshe shi ka ji mu ta karshe abinda ke cikin zaka samu shi ka yi magana ta ƙasa za ka ji insha Allah da kyau mun gode mun gode dewa mun gode insha Allah Ina godiya. Allah ya saka da alkhair. Bari mu ji kwala na gaba insha Allah. Muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am kwala sunanka daga na ke kiran. Suna na Abubakar Abdullahi ina kiran ka daga Kaduna Najeriya. Malam Abubakar duniya na sauraron ka minti da yanka ya soma. Da farko malama Eh, da farko na muku fatan alheri kuma ina muku addu'a alheri da kai da malam da wanda suka dauke dawainiyar wannan buga littafi ubangiji Allah ya mana sakayya da gidan aljanna Allah ya sa a gama lafiya Allah ya ɗaukaka wannan kafa mu ta hujja hujja hujja ka ta kwaci ka ba kama kame na hujja ni zalla Allah ya tabbatar da ko hujja ce babu kama kame ubangiji Allah ya saka maka alheri. Amin. Eh, a ce ina wa a ce ina wa malam gaisuwa ta addini musulunci ko ina ina masa addu'a ubangiji Allah ya tsaye da daga daga mu ba. Amin. Amin. kike kan addu'a. Amin ya. Amin ya Allah. Amin. Muna godiya bari mu je kwala na gaba insha Allah. Yau baka ba ta ji Allah. To mun ji ka mun ji maganar ka na karshe. Nam kola. Ikon gaskiya. To bari mu je na gaba. Assalamu alaikum. Ina jin ka ina jin ka ina jin ka wa Alaikum assalam wa rahmatullah. To sunan sunan ka daga ina Sunana Musbahu daga nan Makkatul Mukarrama. Ah mutanen mamlaka muna jin ka ma ko hayaniya wurin ka yau. Za mu soke ka. Ah ina kan shari ne na wuce ina tafiya ne. To shikenan muna jin ka. To ina ina ina muku fata alkhairi tare da ke da malamin mu. malam na jin kai insha Allah yawwa kuma ina ma addu'a malam Muhammad Allah tsare ka Allah tsare ma mutuncinka kuma akan aikin ka ka ƙara wajen kare mana mutuncin malam ga wanda zai zo yawa malam wata maganganu wanda ran mu zai ɓaci. Insha Allah muna kokari. Yawwa magana ta ta biyu sai maganar littattafai. Ni ma ina son guda hamsin malam Muhammad. Ina son hamsin? Masha Allah. Masha Allah. To mun Ina son guda hamsin. Na'am. Malam ya rike goma, malam ya rike goma a wajen shi. Na'am. Ya aiko mun guda ɗaya in ya sami yanzu daga nan ko kan shekara ne ba matsala. Na'am. Na'am. Na'am. A aika a aika wa malam Sani Rabi Alkanawi guda goma. Na'am. A aika wa Ali Muzin Nasir Fata guda goma. Masha Allah. Sai sai sai eh, ka sai mu rubuta. Malam na rubuta. Na farko wa za ba na farko shi malam zai rike guda goma a hannun shi malam wai kai guda goma na biyu na biyu sai abe bai sani rabi alkalawi guda goma malam sani rabi guda goma na uku yawwa sai a ba al'ilmu zina tilfata shi ma guda goma al'ilmu zina tilfata guda goma Ewa sai kuma Malam Bashir Argungu shi ma a bashi guda goma. Malam Bashir Argungu guda goma. Kuma ina jin sauran guda goma ko sun kare? Hamsin goma. Sauran goma. Eh guda. Sauran goma ko? Na'am. Aiwa eh, sauran goma malam kuma sai a sayin da ake da su ko abin malam kake su ya raba. Kace goma turo maka ko da shekara ni ko. Guda ɗaya ne guda ɗaya za su mana guda ɗaya daga cikin goma. To. Guda ɗaya ne nake so. Sauran tara, wai tara ba malam kaki su tara. Guda ɗaya. Azan malam kaki su guda tara fiye da makwarai. To shi ke nan guda ɗaya. ɗaya ran da aka samu wani na zuwa sauƙi. Kuma a turo mun lambar akawun malam Muhammad, malam ya turo muka lambar akawun da zan tura kuɗin. Ba damuwa za mu yi magana ta kasa kuma za a ba da namba. Kasa malam sunan shi Miss Bawo daga mamlaka. Bawo? Eh sunan shi daga mamlaka. daga makka ina je ina da ita kwata da kuna abin da ya kama dubu arba'in ko dubu arba'in ne na ganin ko za ba da lamba ka kira ko kuwa ni kuma za ka yi kamin magana da ni na samu malam ba matsala ba matsala ba matsala insha Allah zan turo kuna tura mun lambar account ko ya kawai ka tura mun ta ta WhatsApp ne na yayi ka yayi izala kuya rashin adalci gashi nan ka ba wan goma goma ni da ke zaune ni baka bani goma ba ka gani ko To ai malam Muhammad na sa ka a ciki to amma sai naga kai yanzu kafin goma su same ka aiki ne shi yasa amma a zuciyata na saka ka to sai naga kafin goma su same ka aiki ne kamar ni ne. <laughs> Tunda ni kaga guda ɗaya na ce a bani to amma guda ɗaya na kafin ya same ni zai daɗe. Ba ai ka ce naka koda shekara ni ma koda shekara ni kai kaya hankuri me yasa baka ce a bani ni kuma ce koda shekara na ya hankuri rashin adalci yamma. To ba matsala kai bai yin. to ba matsala kai hakuri zan turo mana ka kai na kai zan turo mana ka kai ma an gama an gama yanzu mu gama da wannan amma kai ma akwai naka shikenan an gama muna godiya malam Misba. insha Allah ah, shek kaji malam Misba wai malam malam kakisu malam al-ilm zinatul fata malam ah, rabiu sani alkanawi wannan malam Bashiru argongo tukun shek kai da kanka malam kakisu zai doki tara sai shi kuma ko da ya doki shekara daya ne a turo masa daga mamlakansa insha Allah dangane da bada kudin da wannan ya za mu samu lambashi wajen tura mashi ah, Lambashi na nan na nan kuma shi ma zai kira kama karshe za mu sanya lambar ko wani zai kira malam hmm, lambashi na nan shek na turo maka lamban shi eh shek na turo maka amin amin muna godiya Allah ya saka bari mu na gode na gode Allah ya saka da alkhairi amin amin bari mu kwala na gaba assalamu alaikum ikon Allah kwala ya sauka bari mu doki kwala na'am assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad barka da dare wala sunanka daga na ke kiran Sura na Mustapha Yusuf ina kira daga nan Abuja ina wa babban bako babban malamin mu eh, Sheikh Malam Habib Gusau barka da zuwa wannan program namu albarka na isa fm hujjar ka ta karfe ta kwace ka ah, ina wa malam fata alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara karfafa malam ya kara masa lafiya da tsawon rayuwa da kuma ikhlasi a ah, ah, sannan ni kuma ina gani ina kira ne ga sauran abokan zaman mu yan dariƙa cewa da Allah idan ana wannan shiri su taimaka su rinka bugowa domin gaskiya kiransu ya fi namu amfani sosai idan an samu ɗan ɗarika ɗaya biyu to ya fi ahli suna goma ma kira domin idan sun zo kodoshe alhamdulillahi kusan kodoshe da abin da malam yake karantowa da sauran malaman mu ba sa musu akan cewa abubuwan da ake faɗa gaskiya ne sai dai su deviation zuwa wani wannan topic daban to sau da haka ni ina roƙon su ne da Allah da su taimaka su daina laɓewa a comment section su dinga fitowa domin muna samun fa'ida koya take koya in suka suka kira to hakika a kira suna yana ba da fa'ida mai girma fiye da mu da muke kira muke kira muke kara karfafa gwiwa muna roƙo Allah subhanahu wataala Allah sa tashi lafiya Allah kuma ya kara ɗaukaka wannan gidan TV mai albarka Isha FM Allah subhanahu Allah ya kara mana lafiya Allah subhanahu ta'ala ya saka musu gurin aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam muna godiya malam ya takaita daidai hali bari mu je kwala na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dawa mai magana na sunana Idris Ilyas Idris ah. Ah, ina mika gaisuwa da kuma fata alkhairi ga babban malaminmu. mu Allah subhanahu ta'ala ya kara masa lafiya nisan kwana ya kara wa zuriya albarka ya kiyaye mana malam daga dukkanin wani sharri a duniya da lahira malam Muhammad kai ma muna maka fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya saka maka da alkhairi ya dora ka akan abin da yake so kuma ya gashi amin Ya gurguje kafin kunni. Dr. Idris Allah ya maka fiye da abin da kai Allah ya maka fiye da abin da ka roka muna amin sun amin a gurguje a akaramaka Allah Allah ya saka masa da alkhairi ya yi kokarin nuna mana wato illa da kuma matukar yanda shi tijjani ya saba wa ayoyi da malam ya karanto wayanda dukka suke ishara zuwa ga duk in ka je ka bauta ma wani wanda ba Allah ba to wannan abin bautan ka yake koma zuwa gare shi shi ya sama Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabawa kamar yadda malam ya mana karatu to dan abin da zan ambata a nan shine alhamdulillahi abubuwa guda biyu sun fito a karatun malam abu na farko shine da da yan dariƙa akan wannan nukutsar sai su kokarin kore cewa wai ai tijjani ba yana nufin cewa wai ai a gumakan Allah ne cikin gumakan ba sai ga suna kawo wasu tawiloli ga su nan ga irin su alhamdulillah yau malam ya tabbatar mana cewa wato kuma su din ma sun dawo daga waccan fahimtar tun dama kullum suna cikin da dalilai ne sun tabbatar cewa hakika Allah subhanahu ta'ala kamar da Tijjani ya faɗa cewa ya shiga cikin wa'annan gumakan to abin da yake abin da suke da iskali yanzu shine suna kokarin wato jingina ma sauran malama cewa ai su ma sauran malaman sun faɗa to a daidai nan ne nake so in ji hankalin su zuwa ga wata magana da shi tijjani mai zasu faɗa yake cewa ana hatul minwal bayan ya kakkawo cewa duk wanda ya je ya bauta ma wani wanda ba Allah ba ko ya sujada ga wani wanda ba Allah ba to Allah ya mawa haka zalika inda yake kawo cewa وإن عبد الأوثان من عبدها فمن عبدوا غيري ولا توجهوا بالخضوع والتذلل لغيري بل أنا الإله المعبود فيهم to sai ya kawo wata magana yake cewa ala hadhal akan wannan bigire yuridu iyaka wai ana da buƙatar kai ɗan tijjaniya a hirɗinka an taƙida ma ya taƙida hujjo halu akan ka ƙudurta abin da wai jahilai suke ƙudurcewa min annahum ya abudu na gairi cewa wai ai wa'ancan da suke bota wa wani Allah kada ka cewa wani Allah wa kai haka kai kai haka saboda haka yanzu duka wa'annan ayoyi da zamu ya karantar da mu to mu yanzu da muka fahimci cewa idan ka je ka bota ma wani wanda ba Allah ba to ba Allah ka je ka bota ma ba to mu yanzu jahilai ne a wajen Shehu Tijjani e, ayoyi da duka suka yi ishara da malam ya karanto su to mu nan duk jahilai ne a wajen sa har ma yana yana yana kashe ni ga 'yan ɗariƙa cewa a hirɗinsu da su rika ƙudurce abin da mu yanzu muka ƙudurce na cewa wa'ancan fa masu mutawa wa gunki gunkin suke bauta ruwa kaga wannan eh, mummunar aƙida Allah subhanahu ta'ala ya kare mu daga sharrin ta Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malam da alkhairi ya ƙara fahimtar da mu abin da daidai ya tabbatar da mu a Allah subhanahu alaihi wasallam daidai da

kuma Malam Muhammad da kai da Malam ina muku fatan alkhairi. Wannan aikin da kuke yi Ubangiji Allah ya biya ku saka muku da alkhairi. Ina wa Malam gaisuwa mai ɗimbin yawa kuma Malam Muhammad Ubangiji Allah ya kare kai kare ka. Tsakanin da Allah karatu karatu na fitowa sosai kuma mutane na ganewa sosai duk lokacin da muka ji karatu in Allah ya so ya yadda wa'anne irin ƙauyuka haka muna zuwa muna nuna musu karatu wa'anne ba sa da irin babban waya ko kuma wasu abubuwa haka muna gwagwara musu yadda karatun ke tafiya mu ma namu iya abin da zamu iya kenan na yadawa ubangiji Allah ya saka malam da alkhairi gaskiya karatu na shiga sosai mutane suna gane na haka dosa mutane suna fitowa daga fata suna faduwa suna koma daidai ubangiji Allah ka shirya da mu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon bi da ita ina wa malam fata alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi wassalam Abu Zufar Zamfari. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am kola sunan ka daga nake kiran. Wa alaikum assalam. Ana mudassir na kira daga Ghana. Sunan ka? Mudassir. To malam Mudassir daga Ghana duniya na sauraron ka Allah ya kiyaye ka da mutanen Ghana. Amin ya rab. Amin. Wani ke ne malam ya bari su fahimci cewa idan mutum ka ce kowa Allah ne. wani abu ne da yake ba ma kyau mutum ka furta shi ba abu ne da yake ya dace musulmi ya furta wannan abu ba ko da ma baka kudurta cewa ma kowa Allah bane kamar furta shi ma da kanshi kawar ba alheri bane fitina ne kake kawo a cikin musulunci kamar yadda Paul yake furta wayan saba ba kuma yake son mabiyan Krista su kudurta wayan na ba ba da yake rudani ne yake kawo cikin addinin da yake addinin ba cikin tattarin akidun da addinin ya zo da shi daga annabi isa da haka su ma suke yi ana zaman lafiya lau sai ga sun zo da wayansu ababa da yake da wayansu maganganu da wayansu ayyuka da yake ba cikin tattarin ababen da yake addinin ya zo da shi an san da zaman shi kuma ba daga hanyoyi na samu ababa na addini ne da yake sun bi ne suka samu su ba shi yasa kama furta wannan abu da kanshi ba ki ba ne bane kuma yana janyo fitina cikin addinin musulunci yana kawo gaddama cikin addinin musulunci yana kawo rabuwan kan musulmai na magana na biyu so nike malam ya tambaye su wai me yasa ne in ana batun bidiya ana zance na bidiya baka ganin suna karatar da mutane abin da ake nufi da bidiya ba sa karantar da almajiransu ba sa karantar da muridansu abin da ake nufi da bidiya shin shin annabi bai yi jan ido kan batun abin da ake kira bidiya bane ko dai a'a su ni ba su yi ido kan shi ba ina son malai tambaye su wannan magana ko me yasa ne bidiya ba sa karantar da mabiyansu muridansu masu sauraron su ba su taba sun aje wannan maudu'i za su yi karatu kan shi su karantar da mabiyansu game da abin da ake nufi da bidiya ba ko me yasa ne ba bidiyan duniyan ne sam ko dai me ke faruwa assalamu alaikum wa alaikum assalam malam kaji sa Alaikun salam. Na ji bayanin da ya ko da magana yana magana magana muna tana yayyankewa. Amma dai abu na karshe da na ji a shi ne yasa a tambaye su yasa ba za su karantar da mutanen su bid'a ba. Eh to wannan saboda mafi yawa abin da suke akan kaga suna akan abu ne wanda yake ainihin bai zo a cikin addinin musulunci saboda haka ba su magana akan abin da ya shahi bid'a. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala bayyana a cikin alkur'ani addinin musulunci an kammala komai tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina kun addini ya riga ya kammala komai ya kammala wanda yake imam malik yana cewa duk abinda bai zan addini ba a wannan rana to ila yawmi qiyamati ba zai zan addini ba wasu ba su yadda da cewa wai addini ya kammala ba dari bisa dari a cikin zukatansu su a gari su cewa ainihin akwai wani abu wanda yake akwai bukatar sai an karo shi ga addini shi yasa idan shehunai suka zo da wasu abubuwa daban-daban suka kawo suka sa ga addini sai su yadda sa'annan kuma idan shehunan suka sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam karar annabi ya ba su kaza su zo da shi sai su yadda. alhali addini ya riga ya kammala tunda ya kammala ya za a yi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga baya kawo wani abu shin abin da zai kawo wa din nan ya aka yi can harko bai ba da shi bane can harko da aka ce ya kammala kenan an yi kuskure ne cewa ya kammala ashe bai kammala ba akwai wani abu wanda za a zo da shi wannan shine abin da za a tambaye su sannan bayan wannan idan aka riga ya kammala kaga ba yadda za a ce kuma abu yana buƙatar ƙari ba yadda za a ya ce abu yana buƙatar ƙari tunda addini an riga ya ce ya kammala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mutane cewa duk wanda ya rayu zai ga sabani mai yawa a cikin addini kuma ya ce mutane su tsaya ga ainihin watan sunnar sa da kuma sunnar khalifofinsa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba ma manzo bayan shari'a ta bayyana gare sa ya bi wata hanya wadda ba ta mu'minai ba kun ga idan aka ce mu'minai ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam horkon mu'minai sune sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sune horkon mu'minai a cikin wannan addini saboda haka aka ce idan mutum ya saba ma manzo ka bi hanyar da ba ita mu'minai suka bi ba kaga kenan ka bi hanyar da ba ita sahabbai sun ka bi ba Allah ce ni wallahi ma ta walla jibin ta mutum inda ya tasan ma. tunda ya tasan ma hanya ta bata to za mu ƙara iza shi ga batar wa nuslihi jahannama kuma kona shi da wutar jahannama wa sa'at masira kuma ta bunana to saboda haka shi yasa zaka ga cewa waɗannan mutane har abada ba za su yi magana akan bid'a ba ba za su yi magana akan sababbin abubuwa saboda mi shehunan da suke biye da su sun zo da wasu sababbin abubuwa an sa kuma ga addini kuma an ɗauki abun addini ne to wannan shi yasa ba sa magana akan bid'a su waɗannan shugabannin nasu ba mu sa magana ga mabiyansu cewa sanci bid'a in ma kaga sun kawo wa'azi sun kawo wani abu sun ambaci bid'a to wasu abubuwa za su ambata can na daban wani zai yi magana bid'a sai ya ce abinda a bid'a shine misali in za ka yin aure ka yi kaza da yi kaza sai su ba bid'a ma'ana wani abu can na daban wanda ba shi addinin musulunci ke nuhi ba amma dai su yi magana bid'a akan yadda musulunci abinda musulunci ke nuhi da bid'a shine a ƙaro sabon wani abu a sa ga wannan addini to har abada za a gansu cewa ba za su yi to su yi ma su wa'azi ba akan wannan tunda idan sun yi to su yi ma su wa'azi akan wannan to abubuwa da suka zo da su sababbi suka sanya ga addini ba kaga kenan abin ba zai samu karɓuwa ba to saboda haka waɗannan mutane ainihin watan suna kira ne zuwa ga ainihin watan bata bid'a bata ce manzon Allah ya faɗa cewa bid'a bata ce saboda haka a bid'a kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce wannan shine na'am Na'am, muna godiya shek bari mu je na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola sunanka daga na ke kira sunana abu jafar azzamfari Allah ya kiyaye mala abu jafar azzamfari na gaisuwa malam muhammad barka da dare yawa barka duniya na sauraron ka a min gaisuwa na ga babban malami na na ji. A Sitar lahu ina mika gaisuwa zuwa gare ka ta musamman. To ina amsa malam ina zamfari ina ina amsa ina amsa Allah ya saka da alkhairi. Amin malam na san in ka gane zaka gane ne a karmakan lahu. masha Allah nan zamfara ake ko ina ake. Eh amma dai yanzu ina zama Amina in za ka iya tuna shekara biyu da ta wuce ka na an shi ɗaurin aure a hannunka mun zo a lokacin ana ruwan sama sosai ka ba mu satifiket. <laughs> Na masallacin juma'a ko? Eh na masallacin juma'a kware da gaske to ina cikin waɗanda ni ne na an shi auren a hannunka. kwarai da gaske malam ni tambayan da ni so yi wanda duk amin duk da nake jin karatun ka shek sai kawai ba wanda nake kallo irin shek abubakar mahmud gumi shi shau ya yi karatu gurin malam gumi ne ko dai muwafaka ce dai allah ya dai duk sautin nasu da usulubin duk kusan kala guda <laughs> alhamdulillah allah ya samu dace na'am malam muhammad malam muhammad na'am Afwan, ina son in yi magana ta biyu akan littafai. Na'am. Akan littafai nan da ake abun nan. Na'am. Ni ma a nan ina nan menene mazaunin menene kuma gaskiya muna gabatar da abubuwa na karantawa na addini. Gaskiya muna buƙatar wannan littafan cikin eh, nan da ake in Allah ya sa da rabonmu. da Allah mu ma muna bukata ko guda nawa ne mu ma mu saka su a nan mu karantar domin muna fama da 'yan bid'an nan sosai. Ikon Allah. Mm. Shi kenan ba matsala insha Allah malam zai rubuta a ah, su. Akwai wani dan wanda wani bai ni kanto da littafai na wurinsa nan yake amma bidda yake ana ce mishi Muhammad Alhassan kuma wani lokaci yana karantar da littafai na da harshen nufanci. Ok. kan tura musu littafai lalle. Ana ce mishi Muhammad Alhassan yana tambihu ma yana karantar da harshen nufanci. Nufanci yana karantar da littafai na da harshen nufanci. Ok, to ni ma dai a nan malam ɗin duk aikinmu ne na da'awa don Bilhassal ma akwai masallacin Juma'a ƙarƙashina. na. To eh, zai taimaka kwari da gaske kuma mu sa shi daura sosai a mu. Bale kana yi tuba wata insha Allah duk sadda aka samu zan tura mina insha Allah sai yadda za a tura wajajen kuma in Allah ya yarda. To sai dai ban ban da nan ban shi. A ƙarshen program an eh, san. Na ce kana iya nan ba sai ka yi yayi malam Muhammad karshen program malam ya ba da number wanda ke son ya doka number nan malam ya bada number shi yasa to bari mu je na gaba insha Allah malam muna gode za mu yi magana shukran muna godiya Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah na'am kola sunan ka daga ke kira To Malam Mohammed ina muku barka da yamma sunana Ayuba ina kira daga dan Yola jihar Adamawa. Ga Malam Ayuba duniya. Kamar yadda aka saba. Malam Ayuba duniya na sauraron. Esa eh, gidan hujja hujja ka ta kwace ka. Babu kame kame. Ina gaida ma. Ba ka zai ina gaida malam. Malam na jin ka insha Allah. Ina amsa. Ina eh, bayani na ne shi ne. masha Allah Allah sa sa mu akan Allah Allah Allah sa mu karasa rayuwar mu akan sunna malam amin wato abinda nake wani duk da yake mutanen nan su ko ta ina aka fito su ba gamsuwa suke ba kuma dama su kunnuwan su a toshe yake bayan da za a iya wato kamar yadda suke a idan ka bautawa gunki a wannan lokacin Allah ka bautawa kaga su kuma masu bautan gunki na mutane wanda suke bautar gunkin yau da kullum ba wai in ba da wanda suka turo ba wai a wai lokaci lokaci ba sun doke shi da musamman abun bautar su kuma a magabata rusa gumaka ake to su wannan magabatan da suka suka ta rusa gumakan nan da suke rusa gumakan nan da Allah ne a ciki ko Allah ya fitar a wancan lokacin ne ka ga inda da Allah ci ka gan abun hankali ba zai ɗauka ba bayan da za a ce kuma da Allah cin gunki a ce a ji a rusa shi bayan da kuma za a ce abin bauta ne kuma a bada umarni da a rusa shi to idan abin bauta ne kuma aka ce a rusa aka rusa to wa za a bauta wannan lokacin kenan dai Allah yana cewa wannan to shine abun da ke so inda kamar a ce suna wanda su bani amsar wannan ta barin da a ce za su iya shine shine bayanin na mallam mun gode insha Allah ba san kwan fahimce ni ba eh ina godiya Allah ya saka Allahumma amin. Bari mu je na gaba. Tashi lafiya godiya da ke. Insha Allah. Assalamu <clears throat> ikon Allah. To bari mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na mai magana? Bala Muhammad ana magana da daguwa Abdulkadir Hussein. Kamala Abdulkadir Hussein duniya na jinka. insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi babu kama kamai isha FM gidan hujja gaskiya hujjan ka ta kwace ka babu kaza wa kaza wasu sun zo sun ji bugu sun gudu ba su dawo ba iko Allah Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya su dawo eh. Allah Allah ya shirya mu duka amin Allah ya tabbata diga-digan mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Eh, eh, akwai maganganu guda uku ko guda biyu muke so yi kafin yi magana ba so malam wallahi eh, wannan aikin da malam ya sa gaba Allah ya saka masa da alheri kaga kwanakin baya akwai wani fu'adu a Ghana ko ya sunan shi ma wannan littafin da malam ya sa ah, da wanda ya sa da zu Eh, saboda littafin na samu pdf shi kuma na karanta har karshe alhamdulillah wallahi malam Allah ya saka maka da alheri malam ya kawo ayoyi guda ya kawo ayoyi wato wa ayoyin da suke isara zuwa wanda ya bauta wa koma bayan Allah ya zama kafiri zindiki mutlak ba wannan ba shakka ayoyi guda wato ayoyin suna nuni balma wanda yake bautawa gumaka ya zama mahaukaci bage da hankali ma ne saboda haka wannan akidan da kuka sa a gaba wai Allah na cikin gumaka kuke bautawa Allah na cikin gumaka akwai wani magana da malam kaki su yayi ce wannan akida na komi Allah ne Allah na shiga cikin gumaka wannan akida wanda ya resu wannan akida Ba akwai shi amma wanda ya zo ya tabbata ya sarrafa shi ibn arabi ne a cikin littafinsa alfasos al a cikin littafinsa wannan littafi ma kafircin da yake cikin wannan littafin wallahi ya fi jawayar ma'ani a cikin fusus al nan na ga malam kaki su ya dan karanta wasu daga ciki a cikin wannan littafi guda guda ibn arabi ya ce la farqa baina muslim wa kafir ko mushrik wai tsakanin musulmi da kafiri da mushriki wai babu bambanci ka ji fa wai babu bambanci a cikin wannan littafin a cikin wannan littafin guda guda ibn arabi yake cewa wai komi Allah ne shi ne ya fara wannan magana kuma ya bayyana shi A wasu maluma ba wani malamin kirki a duniya daya da yake in aka ambaci ibn arabi wasu suna ce masa la'anahullah wasu suna cewa qabbahullah suna ta sine masa saboda ya zo ya ba ta addinin musulunci saboda haka a nan akwai wani dan wanda ya sauka ya ce me yasa yan bid'a nan yan tarika da tijana ba su ba su magana akan bid'a wai ba su magana akan bidia su sa littafi ba za ka taba ji dan tarika na magana cewa kaza bidia ne wai kaza bidi'a ba za ka taba ji ba me yasa saboda suna cikin abin ne in suka yi da'awa akan haka to ka ya mutu ni ina da bidiyo akwai wani dan uwa gana dan tarika tijaniya ne an taba gayyatansa a cikin maulidi Ba aka gayyace shi to shi ya je to ban sani ba to Allah ne dai zai tona asirin su sai je magana akan shirka da illan shirka wallahi abin ya dame shi ba su sake gayyata shi ba abin ya dame shi zo social media a facebook yake magana yace to kun gani ai eh in aka gayyace ka a cikin maulidin kai kuskuren ka je kai magana akan shirka da illa shirka da bukiti sai ce ah, ba za a ba za a sake gayyatar ka ba me yasa ka duba bokayen duk duniya ka duba bokayen nan sai dai ka sa ido ka duba bokayen duniya ina suke duk boka ce ka gan shi da kato carbi katon carbi a wuya a hannu katon carbi boka fa yana karanta salati fati ba za ka taba ganin boka yana karanta salati ibrahimiya ba sai dai salati fati wa ya koyar da shi wannan yan tarikar jami'a tambaya ne wa ya koyar da bokan salati fati wa ya koyar da shi abokancin tambaya ne eh ba za ka taba ji suna magana akan shirka ba amma da saboda haka akidar su ne da yake suna tabbatar da wannan da in suka yi kuskure suka yi magana kan shirka ko bidiya to akida duk akida gaba da ya rushe ka duba wannan maganganu na kafirci fa na ibn arabi amma ka shiga jawahir ma'ani yadda suke kinjina shin nan suna yaban shi suna bashi kan suna ce shi da shi zaka ji wato ashekul akbar da shi zaka ji wannan kalma ana bashi ashekul akbar kibritul ahmar da shi ake zaka ji wannan amma gashi yana cewa wamal ilahu wamal ilahu wai har ma ya danganta Allah yadda wannan shauki gane tabbatar da shi a cikin jawahir ma yana cewa Allah na shiga cikin gumakan na. ibn arabi ya fadi irin wannan magana kuma ibn arabi ya fadi irin kwatankwatan wannan magana amma ku zo kuna cewa haka dan Allah wannan fu'adu da ya zo ya tabbatar da wannan magana kuma ga shi malam ya rubuta littafi har ma da sunan shi a ciki kaga wannan stamp ne ba zai iya goguwa ba ba za a goge sunan shi ba har duniya tashi kaga wannan shaidanin din ba kai tuba ba kaga sunan ka ya shiga cikin littafi ke an gama wallahi sai zuji ka ka zo ta ce Allah na shiga cikin gumaka kuma ka zo ka tabbatar da Allah a alhali ga ayoyi da malam ya kawo rututu kusa ayoyi sittin malam ya kawo sa cikin wannan littafi mai albarka yana nuni shirka kafirci ne duk wanda ya bauta wa gumaka kafirci ne muna godiya insha Allah sai dai ka dawo kuma ka yi hankuri don Allah lokaci don wasu kuma to kenan mala to kenan insha Allah Allah ya zaka muku alƙairi amin amin je kola na gaba lokacin Allah jama'an nan zuwa takaita assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam muhammad hujjan ka ta kwace ka babu kame kame me magana babu kame kame Allah ya saka da alheri haruna assalamu daga zaria na sake dawowa abubuwa guda biyu ne suka ban mamaki to a takaita cikin minti da abubuwa biyu sun ban mamaki wani yasa ne dolar da malam ke wa'azi sai ka ga masu zakin bakin nan daga bauchi daga ina ne sai ka ji su shuru ba za su fito ba ko su wani nan ayoyi ba sa karban tawili ne sai ka ga sun shuru ba za su fito ba amma da yanzu malam yana magana akan falalan salatul fati ne to da sun fito sun yi ta magana waye san ladan salatin Allah waye san kaza to wayannan ayoyi ka ga ba za su karbi tawili ba shi yasa sai su yi shuru kamar ba sa nan a Najeriya ma gaba daya abu na biyu da ya ban mamaki malam Muhammad shine wannan littafi kaga dai ba lancin ake ba karanta shi kadai ake yi amma ka dubi yadda mutane ke saye ana tabbarabawa ba ma lancin ake ba saboda albarkar littafin wannan abu yana ban mamaki kwarai da gaske wannan yana nuna cewa wannan littafi mai albarka ne gaskiya alhamdulillah da nake so in ce daga karshe malam Muhammad shine wannan littafi a shagaltu da raba littafin kofi din hard kofi din a madadin PDF a shagaltu da raba littafin ya Allah mutane idan za su sayi shi ainihin hard copy to za su samu damar rika raba wa mutane fiye da ainihin wato ainihin pdf din saboda haka ina ba da shawara a shagaltu da raba ainihin wato shi ainihin kofi kofi din saboda kaga yadda mutane ke saya su ce a ba wani kofi goma a ba wani kofi kaza to gaskiya yana da fa'ida sosai malam Muhammad ka gode wa Allah Allah ya saka da alheri a tashi lafiya amin muna gode Allah ya saka da alheri bari mu je kwala na gaba um, dawa ya ba da shawara cewa jama'a su shagaltu wurin sai uh, wannan hard copy fiye da uh, PDF PDF domin wannan shi zai sa a ci gaba wurin uh, wato ba da gudunmawa Allah ya saka da alkhairi bari mu je na gaba insha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mai magana, wa alaikum assalam. Sunana Hafiz fa daga Bauchi. Mala Hafiz muna jinka daga Bauchi. Wato, ina muku fatan alkhairi kuma ina gaisuwa ga babban malamin Malam Habib Sofara kusa. Mala Habib na jinka. Wala ni abu guda biyu zan ɗan yi magana waɗanda ke bani mamaki. Wato in ka lura ma eh, abu na farko in ka lura da yadda littafin malam yake za ka ga ayoyin alkur'ani ne ake ta kawowa a ciki da an yi magana kaɗan sai a kawo ayan alkur'ani a yi no ai ta bakin wannan magana a ta bakin wannan magana shine hujja inda za ka gani su kuma yan tijjaniya in sun zo abin su maganan su kawai sai dai ka ji an ringa ce maka wai shehuwa ne ya ce shehuwa ne ya ce wato su duba su gani addinin nan fa tracing din inda za ka ci tracing addinin musulunci kai tsaye daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma ayoyi na alkur'ani gaskiya malam muna yabawa da irin wannan aiki da kai sosai sannan abu na biyu sai ka je <clears throat> yan tijjaniya nan suna suna suna cewa wai in sun yi magana wai ba a ba a fahimtar su to me ya bambancin su da kiristoci waɗanda suke ba da concept na trinity kasa in kiristoci in sun zo in za su ce concept din trinity sai su ce maka ai 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equals to 1 amma wai ba a fahimta to me bambancin su da yan tijjaniya waɗanda za su ma maganganu kuma wai ba a fahimta ni a tunanin duk abin da ba za a fahimta ba to ba bai da wata fa'ida a rayuwar duniya don in dai qur'anin aka fahimci qur'ani ma aka fahimci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana <coughs> ka Allah ya sauke dai Allah ya saka da alkhairi malam ina godiya sosai ina godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da bari mu je kola na gaba Assalamu hmm. alaikum. السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم قال سنن كرغن نعم كرم sunana Muhammad Hussein Malam Muhammad. Barkan ku ina muku fata alkhairi da kai da mara. Na'am duniya na jin ka muna godiya Allah ya saka. Ubangiji Allah ya saka mu malam da alkhairi Ubangiji Allah ya ba da rayuwa mai albarka ubangiji Allah ya kara tsawon kwana nace malam Muhammad eh, ni ya gudun wata da nake son ba da ina son hot coffee a buga min hot coffee guda dari na'am littafin da nake son a buga min guda dari ya dangane da littafin me yayi muna kana son guda nawa Assalamu alaikum. Guda ɗari biyu ke suna buga malam Mahmud. Dari masha Allah jazakallahu bil janna. A sunanka na farko malam ya buga. Eh sunana Muhammad Hussein. Muhammad Hussein. Shi eh, Daga na kira. Ina ina kira ka daga Italy. Daga Italy, daga Italy. ana malam na wa to eh, za a buga dari eh, za a buga dari ai wani haka buga dari da yadda za ka rarraba su malam ya kake son ya kake son shi ko dai ka ko dai ka saka dukanun malam ah, akwai wani bawan Allah wanda ya kiro wanda ya ya kama aure a hannun malam a bashi guda ashirin to malam kaji a zamfari kenan sunan shi a zamfari wanda ke mina gaskiya Malam ya tuna a bashi guda ashirin guda arba'in kuma darul hadis dana masha Allah wannan dai ina ga ya bi kaina ko kuwa ban sani ba darul hadis daga Ghana aha guda guda arba'in darul hadis daga Ghana arba'in mala rubuta wannan wurin shek anas taufik kenan ah, aiwa aiwa ya za a yi malam na gane na ni da kai mun tattauna yadda za a yi shiga hannun malam anas wannan mun yi sa guda arba'in kuma malam muhammad ina ta a tura musu nijar agadas wajen Sheikh eh, eh, Sani Ibn Azam. Ibn Hazam masha Allah wai a ba Sheikh Sani Ibn Hazam daga Niger Agadez. A Sheikh Sani masha Allah. Na san kuɗin mota da za ta a gaya mun Ban ji ba. da za a tura a gaya mun sai turo da za yes daga naira nan shi yasa yanda ya yi mun ba da namba ka doki kuma sahilin na zaka kai min magana na tura namban kan ba ah, kai min audio na tura namban kan ba shak Ok, yi mama na yi kwantar kai kai yi su daga baya sai yi magana ta kasu insha Allah. Yawwa, kai mini audio bayan program shi tura namban kan ba shak insha Allah yanda ya gudana duka malam mu yi bayani sabon sati insha Allah. Allah ya saka maka da alkhairi. amin ya rabu ubangiji Allah ya sama malam da ubangiji Allah ya mara ya marayuwa albarka ubangiji Allah ka kafa digadigan mu ga kare sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya saka mu amin malam Hafiz Muhammad muna godiya Allah ya saka eh je kola na gaba Allah Allah ya saka ah, Assalamu alaikum lokacinmu ya kusa jama'a in an zuwa takaita. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Iko Allah. Assalamu alaikum. To don wa mun je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am da sunan ka daga nake kira. Sunana Dahiru daga Adamawa Mayo Belwa, Adamawa suke Najeriya. Malam Tayur Bello daga Adamawa muna maka fata alkhairi da mutane Adamawa. Malam na jin ka, mu je na gaba. Na gode, malam, na gode malam Muhammad. Ina muku fatan alheri da kai da malam. Don Allah ina son a taimaka min da akan nan bandin talayi na din nan insha Allah ni ma ina son yi dan kokari na taimake ni. Allah saka malam da alheri. Allah ƙara karfafa sunna. Gaskiya suna kokari har ga Allah. kusan kusan kusan ba ran da bana jin program naka sai yau na samu wani bawan Allah ya taimake ni tura min nan banka iko Allah iko Allah Allah na gode gaskiya malamin mu kuna kokari nan malam Tayiru Bello an gama kai mini audio in tura maka wato in tura malam nan banka malam wai yana bukatan account shi so malam ya baka account number da ka sai insha Allah me sunan shi ah, na gode sosai na gode eh, Allah saka da Allah Malam Tayir Bello shi yana bukata account number isa Malam ya ah, a sunan sunan Malam Tayir Tayir sunana ba Bello Tayir Bello ba oh Tayir kawai ko Tayir mi eh sunana Tayir eh Tayir Tayir Abdullahi Tayir Abdullahi to Malam Tayir Abdullahi eh. daga nan eh daga Adamawa daga Adamawa daga Adamawa Malam wai yana bukata. Eh. Isa kai mini audio kuma shan turo maka account na karbi account wurin malam tura maka. Yawa to na gode sosai malam Muhammad Allah saka da kai Allah ƙara karfafa gwiwan ku akan wannan abubuwan da kuke. Amin ta Allah kara karfafa gwiwan Allah tare ku daga sharin dukkan ajalta malam mun gode mun gode da kokarin wayar da mu da kuke akan magana addinin Allah mun gode sosai. Allah ya ka malam Tairo Abdullahi muna godiya. bari mu je kwala na gaba jama'a yau ana abin da muke kiran shi ana abin da muke kiran shi wasoso mutane na kokari a wurin yadda za su gani a wato an ba malam gudunmuwa insha Allah aka aka insha Allah mun doki kwala na gaba assalamu alaikum to shikenan dan wa za mu je za mu doki layin tafi da kyau mun je na gaba insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullah na'am wa alaikum assalam dan wasu nan ka daga ake kira kana magana da Abu Abdullahi As-Salafi daga Adamawa to Malam Abu Abdullahi ah, Malam Muhammad Allah saka maka da alkhairi muna godiya da wannan kokari da kake yi musamman yadda kake kokarin wato ainihin aje dukkanin al'amura bisa ga inda suka dace. Ina godiya. A shi kuma malam wanda yake malami kuma uba gare mu babu abin da wato zamu masa face fata alkhairi Allah ya tsare gabansa da bayansa ya tsare masa wato zuriyarsa baki ɗaya ya tsare masa mutuncinsa da lokacin da yake da iko da lokacin da iko. Haka mu dai muna tara wasu aiki. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Wato akwai su waɗannan kola waɗanda suke shigowa yan bidiya waɗanda za ka ga suna ƙoƙarin wato ainihin kawo wani abu wanda za su ainihin wawaitar da hankalin mutane babban abin da ya kamata wato ainihin yan uwa su sani kusan kashi casa'in da tara cikin ɗari wato muna haɗuwa da su a kafa ta tiktok tunda galibi mu yanzu muna karatu a waɗannan akidojin ne a tiktok to waɗannan waɗanda suke shigowa nan suna waɗannan surutu suna cika baki wallahi ba wai su tattauna da mu ba a waɗanda suke ɗaliban mu ne ma wallahi ba su yadda su tattauna da su to amma an nan shigo ya sa bari su ainihin wato yi eh, irin cika baki da ainihin wato rashin mutunci da haka Allah Ubangiji ya shiryar da su ya kamata dai wato su gane ah, ilimi ne muke karantarwa ba wai ainihin wato kokarin ake a ci mutuncin wani ko a nuna ma wani bai karatu ba ko kaza ko kaza karatu ne kawai dan haka Allah ubangiji ya saka da alkhairi na daga cikin abin da nake so in fara. duk wani wanda ya bugo yake cewa shi yana so ya yi mukabala da malam ko wani abu makamancin haka malam Muhammad Ishafim da Allah kamin magana ni ko na bibi wannan program din ko ban bibi wannan program din a matsayina na dan karamin ɗalibi daga cikin ɗaliban malam kusan ma ka ce ɗa ne daga cikin 'ya'yan shi na karbi wannan mukabalan ko na san da ta tauna ko ban san da ita ba na karba ah, abu na gaba kuma akwai konan da ya koka yanzu wanda ya ce shi daga adamawa yake to dala in ya maka boys ka ainihin shi ba na akwai bukatar tura masa waɗansu littattafan malam ɗin waɗanda suke akwai a nan a na da kuma dukkanin wani wanda yake adamawa wanda yake bukatar wato ainihin littattafan malam zai iya bi ta hannuna idan akwai anan zan iya bashi idan kuma babu sai ainihin wato ainihin mu sai da za a yi a samu insha Allah ta'ala muna godiya sannan abu na ƙarshe da zan rufe da shi malam Muhammad a wannan shafi naka ko shakka babu Allah ubangiji ya sa masa albarka Allah sakamakon wato riko da gaskiya da kai da kokarin wato ainihin wato ba da haƙƙi ga dukkanin waɗanda suka cancanci wannan haƙƙin shi wannan littafi na malam wanda ainihin ake magana a kansa mai matukar muhimmanci na fara tunanin ma ya za a yi a fada da karatun ni in karantar da shi da fulatanci akan shafin ka Tama amma kuma sai na tuna matsalan kai din baka jin fulatanci Allah bai so ka da jin fulatanci ba iko Allah eh Allah bai so ka da jin fulatanci ba to ban san yaya za a yi ba gaskiya akwai bukata a karantar da wannan littafin da fulatanci insha Allah za a duba yadda za a yi watakila mun samu hostin da ke jin fulatanci insha Allah to shi kenan ma dai gana mun da ba insha Allah insha Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi na gode na gode mallan Allah saka da alkhairi Allah huta gajiya amin amin. mu je Insha Allah to kan Allah ya bala Abu Abdullahi as-salafi ya kusa insha Allah bari mu duba mu doki kadan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah muna jin ka dan wasu nan ka daga kai kiran mu Eh, malam Muhammad eh, a dan uwa Abdulkadir ne ya dawo akwai wani magana da nake so in tambayi malam a kai saboda na son yi magana. Eh, a satin da ya gabata malam ya yi karatu akan wannan littafi sai aka kai wani nukuta ana cewa waye fil'auna fil'auna arifi ne malam haka ne malam na'am malam ayi yi karatu kamar haka ko fir'auna harifi ne eh yi karatu kamar haka eh amma dai ba cikin wannan magana ba cikin littafin tijaniya yake ba ba malam ban jin maganar ka sosai ban jin maganar ka sosai malam wannan cha fir'auna arifi ne ba ba cikin littafin ba cikin littafin tijani suke ba ibn taimiya shine ya yi bayani maganganun cikin maganganun da ya kawo ne yake cewa ana suna ganin cewa fir'auna arifi ne domin ka san wannan aƙida ta wadatul wujud ka san tun kahin ainihin tujani ya zo akwai wannan aƙida dama tujani ko da ya zo ya hau aƙida ne bisa ga ya iskota waɗanda suka zo da wannan aƙida su ne ibn arabi kuma tsakasa da ahmad tujani akwai kusan shekara ɗari 400 da wani abu shekara ɗari hudu da wani abu tsakaninsa da, da, da ibn arabi saboda haka shi tujani ko da ya zo ya tarar da wannan aƙida saboda haka shi ibn taimiyya ya yi magana akan wannan aƙida a cikin littafansa to nan ne yake kawo bayanin cewa ainihin su masu wannan aƙida suna ganin kamar cewa fir'auna arifi ne subhanallah subhanallah na'am amma waɗannan mutane suka waɗanda suka ce wai fir'auna arifi ne suna da alaka da su yan sufayen ko eh to shi bayanin da ya kawo dama su suna da alaka da yan sufaye shi yana bayani ne akan abin da shi zamanin da ya rayu waɗanda irin maganganun da suke faɗa waɗanda ke mabiya hanyar sufaye irin maganganun da suke faɗa a ke yake ba da labari yana ba da labari ne akan abin da waɗannan mutane suke a kansa suna ganin kamar fir'auna ari subhanallah sa'annan malam akwai lokuta na biyu a cikin satin da ya gabata ko wani karatu kuma a lokacin da ibn arabi ko kowane ne wanda ya gamu da annabi musa yake masa tambaya da Allah ina so malam malam ya min karin bayani akan wannan To, a Wato wannan shi kuma abin da ake bayani akan wannan shi ne, ainihin shi na Ahmad Tijani shi ne ya ambaci wannan, shi ya ambaci wannan a cikin ainihin Ahmad Tijani shi ya ambaci wannan a cikin jawahirul ma'ani cewa A annabin Allah Haruna wai ya gamu da wai Ibn Arabi ya gamu da annabin Allah annabi Haruna ya gamu da shi sai yayi masa tambayoyi ga ma maganar nan bari in karanta ma ka ji abinda Tijjani yake faɗa wannan maganar kafin in karanta zan shafi a duba jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabun rimas ka maktabatu shabiyya albal khamis alfasl salis fi isharati juz'i na biyu shahi na ɗari da hamsin da uku da kuma jawahirul ma'ani Allah allazi yalihi kitabun rima shirahu ah, maktabul busi dirasat jizi na biyu shahi na ɗari da tamanin da shida da kuma jawahirul ma'ani taqiqul imam shaykh tijan ali sisa aduba al faslur rabi fi isharati adubi juz'i na biyu shahi na ɗari biyu da talatin da uku da kuma aljami lidurar ulumil fa'ida min bihari kutubil maktum juz'i na ɗaya shahi na ɗari biyu da shahi. to tafarka guda hudu wannan magana ta zo a ciki kuma duka shi ainihin wato tijjani shi ya wannan magana abinda tijjani yake cewa shi aka ce wa yaqulu a abul abbas ahmad tijjani yace qala ibn arabi wato ibn arabi ya ce shi ibn arabi ya rayu hijira na da ɗari biyar da sittin lokacin aka haife sa ya rasu hijira na da shida 638 yan rasu kaga 638 yan rasu kaga tijjani kuma an haife sa hijira na da nawa hijira na da shekara 1150 saboda haka in ka ɗebe ainihin 38 a cikin 1150 za ka ga za a samu kusan 500 da wani abu wanda shekarun da ke bambanci ah, tsakanin ibnu arabi da kuma Ahmad Tijjani kenan to amma wani lokaci in ka ji Ahmad tijani yana magana Ibn Arabi sai ka yi zaton kamar ya yi zamani guda da shi ne bai yi zamani ɗaya da shi ba akwai kusan shekara ɗari biyar kuma fiye da haka tsakanin Tijjani Arabi to menene Ibn Arabi yake cewa <clears throat> shi tijani shi ya zo da wannan magana a cikin Jawahirul Ma'ani yake cewa Ibn Arabi Al-Hatimi Ibn Arabi Al-Hatimi ya ce hina laqiya na haruna alaihi salam lokacin da ya hadu da shugaban salatu wassalam wai qultu lahu sai shi ibnu arabi yace mawa yace ma a annabi haruna kun ga annabi haruna wa annabi haruna shi ya zamani guda da wa zamani guda da annabi musa alaihi salam wanda yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ɗaya san iyakar shekara ko dubu nawa ne ko shekara dubu da mi ne a tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Haruna to kuma bayan hijira na da ɗari biyar da wani abu aka haihi ibnu arabi kaga magana ce ta ƙarya a ce ibnu arabi ya haɗu da wanda ke gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ke gaban shekara dubu da wani abu a ce ibnu arabi ya haɗu da shi kaga wannan magana ƙarya ce to amma me yake cewa da ya haɗu da annabi haruna sai ce ya nabi allah ya annabin allah qauluhu maganar allah da yake faɗa dangane da kai yana cewa fala mit bil ada wanda ka faɗa wannan kuma magana shine annabi haruna lokacin da ya karbo lokacin da annabi musa ya karbo attaura ya tarar da bani isra'ila suna bauta ma maraki sai annabi musa alaihi salam ya kama gashin kan haruna da geman sai yana ja to a wannan lokacin ne annabi haruna sai ya ce ma annabi musa falatu tushmit biyal ada, kar ka sa makiya su zo suna dariyan mu su ce ga munan muna cin kanmu ga kanan ni da kai kamar muna nan ainihin wato eh, eh, muna haɗa koko ni da kai babu jituwa tsakaninmu makiya su yi dariyanmu to wannan magana da wai annabi haruna ya ce ma annabi musa shi annabi eh, shi wanga shi ibnu arabi lokacin da ya haɗu da ainihin ya haɗu da annabi haruna sai ya ce gana da ka faɗa cewa kar ka sa makiya su yi dariyanmu sai ya ce ma annabi haruna ainal adu ina makiyi yake ta shiru ilaihi wanda kake ishara gare shi ina makiyi yake wahal samma shay'un kharijun anillahi ta'ala shin akwai wani abu wanda ya hita ga Allah abin da yake nuhi anan idan aka ce akwai makiyi to bai yiwa a ce Allah makiyi saboda ba wani abu wanda ya hita ga Allah to tunda babu wani abu daga ihta ga Allah kenan babu maki to shine wai annabi haruna yake gaya, ya ibn arabi yake gaya ma annabi haruna shi akwai